To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa sa'an nan kuma da Reverend, Dr. Monday uh, muna tare da su uh, akan wannan layi da muka yi latti sosai almost two hours amma insha Allahu uh, za mu nemi lokaci kuma da pastor da kuma malam su ci gaba da inda za su aje nasu a nan kamar kan da pastor kuma zai gwagwarmaya a kan zaman, lafiya da muke nema tsakanin musulmi da kuma krista da uh, za mu tattauna a nan zaman lafiya tsakanin krista da musulmi a ƙasar najeriya Africa which is very very important da ya kamata a duba saboda wannan abu yarjejeniya kamar kan da malam Sheikh Nasir Ado Musa ta fawa balewa a nan shi kan kansa ya sha karanto muna a cikin karatuttukan shi da yake mana na rudani nasir din Albani akwai inda shi Malam Nasir da kansa ya nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jarjejeniya tsakanin shi da waɗanda ba musulmi ba bi ma'ana a yi zaman lafiya na zamantakewa na Najeriya. Kai tsaye da kun san muna zuwa mu je mu ji yabo amma da yake ya zama ka'ida ne ku bar mu saka minti ɗaya kawai. muna tare da pastor mu yi hakuri nan mun san pastor shi ma eh, in adalci ne shi ma shi mu buga mu shi ma nashi na church. Kowa haka wa? ta amma kamar ma nasu na magana ban ji ka ba. Ina eh, ce, inda dama eh. inda ba a samu na pastor ba to duka kawai a bar shi. Shi ma inda dama yana da kyau a saka mana. Eh. Ah. <laughs> To pastor yabo da muke sakawa in ji ma Nasir wai inda yi adalci inda dama kai ma a saka naka. To tun da bamu da naka yanzu ba za mu saka na kowa ba. Mu ai take mun saba. To jama'a abin da ke kawo mu a nan za mu yi magana tsakanin musulmi da krista yarjejeniya na zaman lafiya abinda mu muka fahimta muka fuskanta muka gani wasu mallumma ba duka mallumma ba wasu mallumma gaskiya suna preach hatred uh, kaman kan da nake magana jama'a ku ji haka za mu taɓa ko'ina kan da muke magana tsakanin Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta Fawa Balewa da babban pastor Reverend uh, ah, Dr. Monday da ke tsakanin mu nan da za a tattauna a kan yarjejeniya na zaman lafiya zaman lafiya tsakanin musulmi da krista duk mu abin da mu muka fuskanta da za mu saka wasu videos a nan kuma mu yi amfani da shi video sun da mu saka ma Nasir bai san video sun da mu saka ba pastor da ya ga wani video ɗaya dai amma bai ga sauran ba wanda mu a wurin mu muke ganin cewa wasu mallumma ba duka mallumma ba akwai wasu mallumma da suke preach hatred suke eh, eh, bimana karantarwar ba ma sakankanin ma krista da musulmi ba tsakanin musulmi kadai akwai wani masu mallumin ma kana gani a'a yana maka magana ne na akida domin ka ki dan uwan ma wani akida sa'an nan kuma bayan haka akwai christians yawanci da yawa su ma da suke preach hatred suke preach hatred suna preach ne kana zaka kana gani yana kin musulmi ne kaga wane yana kin da ya ga musulmi yana iya aji musulmi ya yanka musulmi kamar rago. me ke kawo haka uh, da za mu tattauna tsakanin mal nasir shakman nasir Ado musa da walewa eh, da kuma pastor amma kan haka pastor shine bako a nan kuma insha Allah ba zai zama bako from yau ba za mu so mu bashi minti biyar ya gabatar da kansa in ya gabatar da kansa za mu tattauna akan bidiyoyi da kuma mal nasir zai janyo mana wannan yarjejeniya shin ya dace ayi irin wannan zaman lafiya ko dai a'a wannan kashe-kashe ya yi yawa to pastor da muna son ka introduce kanka jama'a kowa ya san ka ya ganka mm. ko da ke wurinka jama'a mu understand wurin pastor akwai duhu saboda pastor ya yi kokari wallahi gama na saya masa shaida ya yi namijin kokari ba wuta a wurinsu ya tashi yanzu haka yana cikin mota ya drive ne ya shigo cikin gari Yasa kun ga mun yi late two hours late. Mun yi late almost two hours. Shi sa pastor muna jinka. Pastor ke ga da kuke ganin shi. Yasa pastor muna jinka ka gabatar da kanka. Na gode. Eh, sarki sosai da wannan dama da ka bani sunana Reverend Dr. Monday Yakunat Bishop Elect. Uh, ina uh, ni ne senior pastor na prayer clinic kaduna state uh, kuma ni ne director na hope for the handicapped persons foundation kaduna kuma bancin haka ni ne shugabar uh, solution pastors na Nigeria gaba ɗaya wow wow okay uh, jama'a wai in zaka kama kifi kai kokari ka kamo ka kamo mai soka to alhamdulillah ashe mai soka muka kamo to wanda ke yake da sai yake da fada ba a Kaduna kaɗai ba yana da fada a jisu a cikin ƙungiyarsu na fastoci kuma Najeriya gaba ɗaya ba wai a Kaduna ko Bauchi ba shi sa yana da sai a Najeriya gaba daya to pastor da ya samu kuma pastor kuma ya yi mana shaida yana bibiyan programs dinmu for long time amma mun so shek mai introduce kansa ba saboda mu ba a saboda pastor kuma wannan shi ne adalci Auzubillahi <laughs> samil alim min shaitanir rajim rahim kamar kullum ni ne naku Muhammad Nasir Shek Musa daga nan Bauchi kuma ina mai farin ciki da shi wato shi rabaran dr monday yakunat ɗaya daga cikin wato manyan jagorori na ƙungiyar addinin kirista wanda yanzu gashi haka muna tare da shi domin kira ga al'ummar najeriya baki ɗaya da dukkanin musulmi da kirista duk inda suke ta yadda za a samu fahimtar juna da haɗin kai ta yadda ba za a yi wasa da hankalin kowa ba a ƙarƙashin wannan wato cibiya mai albarka na watsa alkhairai na rasulun aminun wanda shi sarki zaki yake jagoranta Allah ya taimake mu Allah ya kuma ya ba mu ikon fahimta da kuma ganar da al'umma abin da ya cancanta na alkhairi na'am okay to uh, jama'a ku hakuri kamar kan da muke magana uh, pastor za ku ga cewa yana da matsalan uh, network yana da network problem uh, tsakaninmu da pastor gashi ya sake dawowa pastor ya sake hawa uh, to uh, pastor yana tare da mu pastor uh, ah, man nasir ya gabatar da kanshi amma duk da shi kaman ba ka nan ka kaji shi yasa wannan shine adalci zau za mu wahalar da sheyina sheyina ne ni sheyuna ne eh yasa sheyuna oh, beji ba a <laughs> pastor pastor ya samu matsalar network ya sauka Na'am. Bin shi ina pastor ya azin shi. Ya welcome. Eh pastor ya cece shehi na pastor yana ga ya ya bail shehi na to ba damuwa. Pastor a nan da na ban sani ba in dai malluma na farko za mu fara zuwa kan pastor da farko pastor ka agree ka yadda cewa kaman akwai wasu pastors su suke sa kiyayyen irin wa'annan ababa da kake ganin cewa um, yau kake ganin krista yana hate musulmi ka yadda da haka ko dai a'a gidaje ake karantar da haka oh my god uh, in zai yi ne ina gani shi dai wala Allah in mm, call pastor direct ni ma na na shi dai wala Allah sadaka tijariyan da ni ma zan yi kenan ko ya maulana <laughs> ya maulana wurin ka wurin wurin ka wurin ka eh wurin ka sa mute Okay, na'am, akwai hadiri ne mai karfi. Eh. dan na ga haɗa sun da muka ɗan yi zama ɗin nan da wasu daga cikin yan uwa a ah, pastor in zai yi ne bari na mun sa hoton kashin kolinka, ka direct ko pastor ya maulana ya ka gani ah to ga wuri shayi To ba ashe ba. Oh. Ba wurin pastor kaɗai ba ga wurin shayi kuma akwai matsala. Okay. okay jama'a ku kuri ina call pastor direct Salamu alaikum ya Maulana. Ah, Reverend. Reverend. Reverend, Ok, pastor ke kan layi. Na ya maulana ya ya siyasa matsala? Jama'a ku kuri? Akwai anya sai suna da network problem da ya kamata domin akwai abin da za mu tattauna uh, Hello? Hello. Hello, Pastor. To jama'a ku yi hakuri a ah, kamin su dawo. Sheikh Tijani Ahmed. Sheikh Tijani Ahmed sanda zuwa. saboda haka kuka ga mun uh, mun daɗe ma mu fito hello hello ah pa pastor yeah. eh bari ni, bari na callin ka na callin ka direct kamu baka wahala kaji eh kaka da muna callin ka direct bari mu samu malam face eh jama'a ku yi hakuri shekman man nasir shekaru musa ya zo shi mu kira pastor direct na gani a das das nema sadakan da zan yi kenan i think a i will see shi sa mu yi hakuri malam ya zo To, barin, barin gani na samu malam. Ko dai mu ɗage. Uh, today's program is very important. Gaskiya ne, it's very important, but uh, network in Nigeria. Ibrahim mohammed <laughs> Godiya nake Malam Ibrahim mohammed Eh, ina so mu samu Malam Fes, muka samu Malam to pastor Shiba Kone, she in call pastor direct she in call pastor direct inshallah. are calling is on another call at the moment. Do hold on or call back later. Thank you. Malam Abba Abubakar Ali. Kuya kuri na kira Malam Nasir Fex. In yazo shi mu kira Pastor Direct. Bakon gidana. calling is on another call. Salaam alaikum ya Maulana. Eh kai fa muke Eh how how how

To, masha Allah. Mhm. Eh. To. In ya Maulana yana ji na? Eh, ina jin ku, ina jin ku sarki. Very good. Very good. An same shi. Yawwa. Eh, su kasan yake na yana yawo yawo shi ya ga ya ya samu network. Ya bari. To, me dai ana kira shi kai tsaye direct? Eh, shi sa zan kira shi da, dan kira shi direct ne, ah, ba ma kan WhatsApp. E Pastor. Eh, tare da kai, tare da kai. To, Pastor kana tare da mu? Allah taimake ka Pastor. Irin ku ne in kwaje kuna magana wani sha saba ne musulmi ke magana. <laughs> Mutum ne ka yi masa sallama kuma ya amsa amin wa alimsa yana Allah taimake sarki zaki to yanzu <laughs> me sai na maka. To, to, ah, pastor, eh, yanzu Malam Nasir, na kira ka direct baka doki ba, amma kan WhatsApp din nan tun da ka doki shi kenan. Ga Malam Nasir na kan layi yana jin ka. Ah, to yanzu abin da ke kai, uh, pastor kamin mu ci gaba, yanzu ka yadda cewa a yau, hatred da ake samu, za mu zo ta ɓangaren ka kuma Allah da mun zo kuma ta ɓangaren malam Nasir shi yasa ka understand abin da za mu yi maka za mu yi fair ne domin mu samu daidanci kuma da kuma zaman lafiya ka gane okay yanzu ka yarda cewa ababen nan da yau kake ganin wani krista ya ji haushin musulmi yana ganin in ya samu musulmi ma zai iya yanka shi kamar rago kana ganin cewa wannan abu domin mu ga bidiyon da dan saka maka yanzu ma ka ji ka gani muna ganin cewa kamar yana fitowa daga church ne wasu ba dukan ku ba wasu pastors ke irin preach mm. hatred na to yanzu kai kana ganin iya church kawai ya tsaya ko dai a'a a gidaje ma a gida ma ana ana koyar da hatred musulmi zuwa ga yaran krista saboda a Kur'ani ma kamar kan da malluma ke gaya mana wai duk wanda ya zagi annabi Isa Jesus yau ya bar musulunci ma abin da za yi ma wanda ya zage annabi haka kuma za yi ma wanda ya zage annabi Isa kana ganin iya ce kawai ya tsaya ko dai a gida ma ana yi alhamdulillah na gode isa zaki to alhamdulillah ah, kana tare da ni muna tare da kai pastor muna jinka pastor muna jinka hello pastor muna jinka hello da dai kai hankuri na callin ka direct ina gani da ya fi ko pastor ina gani da pastor ya hankurin kira shi direct uh, ya ba mu amsan da ya fi 8 7 Ajá. Birin call shi direct jama'a. Very good. Hello? Na, Pastor, yanzu eh, eh, yi magana direct ya fi. Muna jinka. To, shi kenan. Ya. Ah, na farko bari in fara godiya da wannan daman da ka bani. Very good. Ah, sarki ki muna godiya da hidima da kake yi. Thank you. Muna roƙon Allah Allah ya kare ka. Amin. Allah ya baka nasara cikin duk ah, hidimar ka. sannan kuma Allah ya kare ka daga shirin abokan ka ah, Amin. A farko na kamin ka fara da zuna gan ka playin wani video. Eh ban play ba a ban play video ba. Kai kawai na play ma video amma in ka kama magana na okay kamin kai magana tunda ka taba wannan magana eh. barin doki daman wannan in saka eh. wannan video. Eh, to in ba dan saboda jama'a ba saboda na riga na kallon bidiyon kuma na san abin da ke cikin bidiyon. Okay. To eh saboda jama'a bari saka eh. wannan video ko da ma minti minti biyu. Shei kuma ya gani. Ora jama'a ku gani. Yan uwana masu bi Krista ni ne mai suna Pastor Dan Rikici another Baba Paul Gindiri na biyu daga Plateau State jihar kasar Plateau State. da farko ina da sako wanda almasihu ya bani bisa ga abubuwan da suna faruwa anna zo ne domin in sanar da ma Krista lokaci ne ya kai wanda kowane Krista idanun shi ya budu domin abubuwan da yana faruwa yanda ana kakkashe Krista a Kaduna ana kakkashe Krista a Benue, ana kakkashe Krista a Plateau State, ana kakkashe Krista a Taraba, ana kakkashe Krista a wurare daban-daban-daban a kasashen Najeriya. Lokaci ne na zo in yi magana don ba tsoron kowa nake ba, ba kuma tsoron mutum nake yi ba sai dai in ji soron Allah, Ubangiji wanda ya alice ni kuma ya samun ranar da zan bar duniya. Ina wannan sako ne in ya so ko a tura min polis ba tsoro nake ji ba. in ya so ko a tura mun soja ba tsoro nake ji ba in ya so ko a tura mun polisawa ba tsoro nake ji ba prison gidana ne kuma ba zan ji tsoro in je prison domin addinin kristanci ba bisa ga abubuwan da yana faruwa zan so in yi magana game da shugaban kasan plateau state lalon mai suna lalon state lokaci ne ya kai in baka bude idanu domin ka taimake kasanka ba za a kakkashe krista za a jijjima Krista da sunan cewa wai kana, kana, kana shugabanci. Zan so in yi magana game da haka, abin da yana faruwa lokaci ne ya kai Krista kowane Krista ya bude idanunsa. Musulmi ba mutum da zaka tafi da shi bane. Fulani ba mutum da zaka tafi da shi bane. Lokaci ne ya kai wanda duk wanda ya ce ba man shi ba za ta bacci ba, kar ka ba shi zaman lafiya. Yan uwana ina kiran Krista na dukan Najeriya. Annabawa sun yi yaki, annabi dauda ya yi yaki annabi musa ya yi yaki annabi iliya ya yi yaki annabawa sun yaki kar a wani ya ruɗe ku ya ce a a mare ka a kashe ka kana kallo lokaci ne ya kai kowa ya siya bindiga lokaci ne kowa ya kai kowa ya siya makami domin yakin jihad ne ba yakin addini ake yi ba don in ba mu tashi ba mun yi yake abubuwan da yake faruwa a Najeriya Allah na tuba watan wata rana wansu mu Kirista sai mun za musulma. Ok, pastor, inda nake so a tsaya kenan, wai kowa ya yi yaki, uh, oh. ah, kuma kowa ya oh. sai bindiga. To kaga da pastor yake oh. preach kenan. To kai kana ganin iya church ake preach wannan abu ko dai yana fitowa kuma gida. To, so, ah, kamar da na fara, na fara da godiya Sarki zaki akwai mutane kashi uku a cikin masu bishara na kiristanci. Akwai waɗanda suka yi karatun fastanci. akwai waɗanda sun fara ne kawai saboda akwai umarni kowa ya fita ya bishara. To amma waɗanda suka yi karatu a matsayinsu na fastoci ba za ka ji irin wannan kalamamai daga bakinsu ba. Ka fahimce ni ko? Okay. Uh, any pastor that is trained as a pastor ba za ka ji ya tashi ya fara wannan irin wannan maganar ba yawancin wanda ka ji suna nan maganganu they are not trained kila sun zauna a karkashin wani fasto ne kawai suka fara kiran kansu fastoci ah, abinda yake ciki kowane faston da aka yi mai cikakken training yana da wuraren da zai iya shigawa yana da wuraren da ba zai iya shiga ba kowane fasto yana da hurumin shi ah, kuma ka gani a gaskiya ba a bishara kristi babu guri ko ɗaya wanda ya ce ka cuce kowa. Hmm. Ah, har mun samu misalin shi annabi Isa lokacin da yake tafiya da almajiransa guda goma sha biyu kamin a kama shi. Da aka kama shi lokacin da za a gicciye shi. An nuna mana cewa ɗaya a cikin almajiran shi ya tura biyu, ya yanke ma wani a cikin waɗanda suka zo kama shi domin su kashe shi. Hmm. Hmm. Aka ce sai annabi Isa ya durkusa kasa ya ɗauka kunnen nan ya maida mai da shi. ya umarci almajiran shi kamar da takwabin duk da yake lokacin annabi isa aka zo a kama a kashi amma da sai annabi isa ya ce mai waya baka dama ka yanke mai kunni hmm. sai annabi isa ya cikin ikonsa ya dokusa sai ya ɗauka kunnen ya maida mai da shi ya ce lokaci domin hakan bai yi ba to ka gani duk wani kirista mai gaskiya mai adalci ya san cewa addinin kristan addini na kauna kuma babu wani aya da zaka iya amfani da shi duk da yake dai zamani ya kai wanda mutane suna amfani da ilimi suna cuya abubuwan da suke cikin littafin mai tsarki to amma idan za mu bi ka'idan littafin mai tsarki littafi mai sarki littafi na wanda ya koyar da mu mu kaunace ko waɗanda ba su da addini balle ma musulmai da suke da addini idan idan idan za mu koma baya sarki hmm. inda ce kasan Najeriya in the early uh, 70s and 80 hmm. za ka gane cewa mun yi rayuwa mai kyau mun tauna da junar mu wallahi in ka ganyen da muke lokacin sallah mu iyayen mu suna danka mana kaya mu fita a yi da sallah mm. idan lokacin christmas ya zo iyayen su musulman sun dinka wa ƴaƴan su kaya mu fita muna zama guri daya amma zarkin sarki zaki ina son tabbatar maka cewa ina state da ya fi bala'i idan ya zo zancen addini wato ina a wani state da kaduna state kaduna duk inda ake maganar bambancin addini kaduna ya fi masifa dalilin kuwa saboda kristoci suna da yawa wanda suna ganin kamar numban su na musulmi musulmai su suna ganin numban su kai na kristoci amma idan za mu yi ma kanmu adalci musulman sun fi mu yawa amma kristocin irin irin kristocin da suke a kaduna kristoci ne waɗanda suke da zuciya sosai kuma wannan abin da ake ya zama kamar fanatism ne ba don christianity bai yadda ka tashi ka takura ma wani ba sarki ki ina tabbatar maka ko yanzu ni yau da nake a matsayin fasto ka dai gani ba ka fasto bane sarki ki ya ni bishop elect ni bishop elect okay ba karamin fasto gaskiya ne mhm. yawa ni idan yau na ce zan musallanta in zama musulmi addinin kristanci bai ba kowa dama ya taba ni ba ko kuma ya ba kowa dama ya takura min ba don addinin krista Carlos manzo ya ce ni da gidana ubangijin Allah zan bauta masa amma yake kowa ya zaba abin da yake so yayi shi annabi isa ma bai kawo addinin nan ya killa sama kowa bane ya kawo ne yake ku yi zabe abin da kuke so idan kun gan ni ne haske ni ne hanya to ku bi ni saboda haka duk wanda ya kawo wani yana kawo zancen addini dan a dole sai an an yi addini da kake so a yi ka ga mu a kristanci ba a yadda da haka ba ba kuma koyar da mu haka ba addini ra'ayi ne a kristanci an ba ka san kai kristanci wallahi ba ba ko wanda ya ya takura maka okay amma Allah ya samu wani zamani ne Okay, shi sa pastor, kamar eh, shi wannan mutumin da ya zo yi maganan nan, ku a wurin ku ba ku eh. regardin shi as a pastor, yana maganan kanshi ne dan ta'adda ne ba pastor bane. Sarki zaki sarki zaki bai ma kira kanshi pastor ba, ya ce evangelist. Okay. Shi evangelist ne shi ba pastor bane. Okay. Akwai bambanci tsakanin evangelist da pastor. Eh kuma pastor maganan ka zai iya zama gaskiya. saboda ka ji wannan kamin mu zo eh. wurin malam ko malam ya magana ka ji wannan ga wani pastor shakaran jiya wani maganan da oh. pastor nan yayi ji maganan da pastor yayi eh. very very eh, brilliant I keep hearing people say, hey, Christians need to be in power. Christians need to do this, sir. Is it with this kind of Christianity? With this kind of Christianity is when we'll be in power a Christianity that is lame, a Christianity that is weak. You think, sir, when we were on the other side, let me tell you first of all the physical side before we do the, spirit, the spiritual side. When we were on the other side, there is, there is, there is a statement. It's simple. You go anywhere, they tell you, Al Muslim, Akul Muslim. Anywhere you go to, they will tell you a Muslim is the brother of a Muslim. I have shared with you here a terrible thing. I hate sharing it. I was sent by the Archbishop somewhere and I got stranded on the way. I went to a church to go and tell them that they should, I, I want to spend the night there. I heard the pastor and the wife arguing inside. I told them, I said, Look, I will not sleep in your house. I want to sleep in the church. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque. I, the only thing I said is Assalamu alaikum. And he looked at me, he said, Mala. He said, Lafia. I said, Nima tafine. He said, Bismillah, Bismillah, Bismillah. He said, I should, I should sit. Bismillah. So he told me he was, he was eating his garagaro. He said, Malam, bismillah, ka ɗauka mucha abunchi. ci Sir, we finish. He said, Malam, he said, masallacin nan kwana. Ce in kai sai ka kwanta. Sir, I slept in the mosque. In the morning, before the early morning prayers, before he knows that it is not, I only say, Salamu alaikum. I quickly step out. Sir, is it with that kind of Christianity we will, that, are, you, are you thinking we can, we can dismantle that force? Our self centered, self seeking, self glorifying Christianity. A Christianity that only thinks about himself. To, Pastor, ya kuri zan kara maka minti, oh. ah, minti biyar ka yi magana kan wannan kuma mu zo kan malam me kake da shi akan oh. maganan kuma wannan pastor maganansa kyakkyawa da kowane musulmi ya ji zai mm. so krista to mm. mm. a eh, sarki zaki yanzu ban sawan wancan ba bari dan tuke ne shi inda yake miki biyar ne can wannan matsalar da muka fara samu yanzu sarki zaki bai dade ba a Najeriya ka fahimce ni ko domin ya fara ne in around 76 wannan abin da muke magana yanzu ya fara a Najeriya ne a ran 76 wannan wannan bambance bambancen addinan ah, kuma bai yi karfi bai yi karfi kama ma ba sorry na ce 76 lokacin da farkon religious crisis da muka samu a Najeriya a wata wancan ne ka fahimce ne ko religious crisis tun lokacin yan siyasa sun rudar da mu wannan abun ya shiga ko'ina babu wannan ɗan jawabi na karamin lokacin da bawan Allah nan ya yi sarki ki ba abu mamaki ba ne mutanen mu a cikin musulmai a yanzu muna da mutane da har yanzu da a still decent amma mutanen mu kagan mutanen mu yaran mu yawanci sun lalace idan idan fasto in ka gidan fasto ya hana ka kwana a matsayin krista ba abu mamaki bane saboda irin experience da yaran mu suke ma mutane ah, gaskiya za ka iya ka bude ma mutum daki yanzu kamin ka gane ya yi maka barna ya tuce ka ya kuma tafi da dukiyarka ah. gaskiya shi ne kauna ya yi sanyi kuma ba mu mamaki domin aya ya gaya mana sarki zaki inda ce tana da abin da bible in ka duba second timothy chapter three za ka ga abin da bible ya gaya mana a gurin kauna za ka yi sanyi mutane za su zama masu son kansu shi yasa za ka ga mu kamar mu yanzu muna da matsaloli da yawa za ka ga malaman mu fastocin mu mu muna accumulating ma kan mu arziki ne kawai babu jin tsoron Allah babu ma bin abin da Allah ya ce a yi to ka san inda ce ana Christianity yanda Christianity ya kamata a yi shi za ka ga cewa wayan na abubuwan da ba za a dinga yin su ba to amma matsalar da muke da shi Christianity da ake yanzu mun sa faɗin duniya a gaban mu mun sa ababen duniya a gaban mu kowa ya zama ya santa kowa yana tunanin kan shi ne kawai ba mu tunanin Allah Allah gaskiyan shi ne musulmai in ka shiga guraren musulmai za ka samu mutane har yanzu suna cikin hankalinsu za ka samu mutane har yanzu suna ɗan bin ka'idodi na rayuwa to sai yasa idan ka shiga communities abin community da ka shiga za ka iya kace kai abin ka yadda ka gan dama akwai wurin da ka shiga ba za ka iya komai yadda ka ba. dama ba dalili kuwa saboda set of mutanen da suke zama a Christian communities muna da 419 da yawa da suke a yawo da sunan Yesu suna yawo kuma da Bible amma ba na gaskiya bane na cuta ne kawai ba su ma yarda da Allah ba ba san Allah ba ba sa kuma bin ka'idodin addinin Kiristanci. Saboda haka idan ka zo gidan mutum a yanzu a wasu communities wallahi ya da ce yana da wahala. Ba zai mamaki ba idan fasfon nan ya yi wannan bayani to ba mamaki ana shakkar shi ne an yi tsoron shi mai bin based on experience. Ai mun sha ɗauka mutane mu ba su gurin zama su je su kwana da safe mutum ya kwashe kayan kai kuma zai zo a sunan fasto ne zai zo a sunan malami ne. To ka ga duka wayannan sai ya kawo bala'i wani lokaci sai ka zama mutum mutumin kirki sai ka yi banza da shi kana ganin shi kamar mutumin banza ne to amma duk da haka ne har yanzu a cikin kristocin akwai masu hankali akwai masu jin ka'idodin littafin mai sarki sannan ma akwai kuma na banza. ba za mu ce ba su nan ba amma mu dai muna roƙa mutane su yi tsoron Allah a koma amman nema Allah sannan a bi abin da Allah ya ce mu yi wallahi sarki zaki inda ana amfani da Bible da ba mu da matsala a kasan nan hmm. inda kristoci za su bi tsantsan Bible da ba mu da matsala saboda babu aya ko ɗaya da ya ce kar ka kaunaci ɗan uwarka. Ba hmm. an ce ma abincin da za ta ci idan ka gan dan uwarka ko musulmi ne ko kirista, yana cikin bukata to ka zauna ne ba ba tare da shi ka'idan addinin littafin kenan ka'idan ka'idan addinin kiristanci kenan to amma da yake ba mu abin kristancin kuma kowa yana yin ra'ayin shi kowa yana abin da ya dan dama to sai ka kana ganin muna samu duka wa'annan matsalolin da muke ci to masha Allah mun gode sosai pastor okay to uh, ah, Shakman Nasir in kana kusa mun ji korafin pastor kuma gaskiya ya yi kamin mu dawo back to pastor mu ga ta yaya za mu ɗinka ta yaya za mu samu haɗin kai ta yaya za mu ɗinka wannan mu samu haɗin kai za mu ji kuma wurin shak man nasa shak ado musa ta fawa balewa ko da yake a cikin musulunci ya nuna mana ko da yake shek man nasa yana jin mu ko da yake a cikin musulunci ya nuna mana duk wanda zai taɓa janibi na annabi eh, isa shi ma hukunci na kansa kuma ah. ba ganin wani musulmi ko da rana ɗaya ya zagi annabi isa ba to amma kana iya kana ganin ga wasu shi suna zagin cross suna zagin cross wani ai Allah tsine ma cross din to kuma ai a wurin krista cross din yana ganin kamar annabi isa kenan to amma na sai ka yadda cewa akwai wasu mus ka da haka cewa akwai wani musulmin da su ma wala Allah suke preach a kiyaye a ki krista akwai shi haka kuwa ya maulana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره وامتداد العظيم وبعد da farko a muna godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai kuma ina maraba da shi wato wato babban pasto rabaran dr monday wanda yanzu muke tare da shi wanda ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori ne na addinin kirista kuma ya fara jawabai wanda duk wanda ya saurara zai fahimci cewa akwai wa'inda suna nan da yawa kuma suna da murya da suna kira ta hanyar yadda za a haɗa kai ɗin kama da yawa yadda ake samun rashin isan sako ya kai yadda ya kamata shine wato ba a samu abokan aiki ko kuma wa'inda ya kamata su isar da murya ba to gaskiya jawabansa da ya fara yi ni na ji daɗi sosai sosai saboda ya nuna maganganu ne wanda suka sa na ji daɗi sai nake kaman wani bayani ne daga cikin Alƙur'ani wasu wajajen abin da yasa na ce wannan shine kafin na zo kan tambayan da sarki ya min shine maganan da ya yi na cewa addinin kirista babu yanda ya ce a yi addinin kirista dole hmm. mu kuma ƙur'ani aya ne su kutum. Allah yake faɗi la ikraha fi dini qad tabayyana rushd min wannan addini Allah ce addini da kasanta? babu tilas hmm. ba a samu wani dole sai ka zama musulmi ba kad tabayyana rushd min wannan addini ya bayyana wa mutane shari'a ta yadda mutum inda ya ga abin da ya kamata yi masa ga abin da ya kamata yi saka musulunci ba addinin tilas bane shi ba addini ne wanda mutum ne idan ya fahimci addinin musulunci ya addinin musulunci wannan da nassin alkur'ani nassi sarihi wanda bai bukatar tawili sannan haka ya faru da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama ya rayu da wa'inda suna nan daban-daban kuma ba su karbi musulunci ba amma ya zaman lafiya da su wanda zamu zo mu bayani da su da abubuwa makamantan haka abu na biyu shine tambayan da sarki kai mini shin na yadda cewa wai akwai wasu malamai wanda suna ba da gudumawa ta yanda kamar suna yin magana wanda dai zamo kamar tsokana ga kiristanci? ko wanda bai yi daidai ba ga addinin kirista ni gaskiya zan yi kokari ne magana kamar zan saba da shi maganan rabaran maganar rabaran monday ni gaskiya fahimta ta ne ana iya samun malamai wanda za su iya magana against addinin kiristanci tunda mu a musuluncin ma da ake samun malami wanda zai yi magana wanda kuma zai muzanta ɗan uwansa musulmi domin shi a ƙa'ida, dole sai an yi magani bayan da za a ce kowa ɗari bisa ɗari kowa yana kwatanta addinin hmm. kowa akwai wanda za a yi samun yana shigar da ra'ayi saka anan nake kaman idan fasto misali zai ga kamar cewa in dai da a samu wanda za su yi magana irin wa'in na magana masu zafin kwata-kwata dai ba fasto ba ne to wani za a iya samun fasto ɗin ne ya cika sharuɗa ya cancanta amma kuma sai kaga yana irin wa'innan maganganun to abin da ke gaban fasto fasto eh, monday shine a duk lokacin da aka maka irin wannan tabbai abu ɗaya ka duba ne, shin abin da shi mutumin ya zai faɗa haka yake a kiristanci to idan har haka yake to zaka ce eh to maganan da ya faɗa an fahimce ta a matsayin mata da hayaniya ne to ba haka take eh, haka ita ga yadda take addinance in ba haka take ba to eh wannan koda pasto ne maganan da ya kuskure ne baya cikin addinin kiristanci a matsayin ka na kai pasto ne ka san daidai ka san ba daidai ba maganan da ya saba oh. domin misali idan aka samu wanda shi ba pasto bane kamar yadda na kaso kaɗan mana bayani mu sami ilimi tsakanin mai eh, jabalism ne me kace sunan shi Eh, akwai akwai evangelist yawa evangelist to a iya samun kuma wani fasto eh. ne kuma kaga yana da wannan maganganun masu nauyi wanda kai kanka in kaji eh. gashi takaddansa zai furubin shi fasto ne amma ko maganarsa ta saba to shawari da nake so in bayar ko dan gaba irin wayannan kar ka yi kokarin kubutar da kowa a ciki akwai wanda za ka iya samu dan uwanka ne wani kuma zaka yi samun shi ma malami ne wanda ka same shi pastor ne amma kuma zaka ga yayi mummunan abu wanda duniya ba za ta yarda da wannan abun ba both Christian and Muslim to abin da ni nake so in tafi akai shine sarki kamar yadda ka ji shine za a iya samu malami ya yi magana wacce za ta zamto ta sauka a layin musulunci ta sauka a layin humanity na dan adam ma gaba ɗaya ta sauka a layi na tunani na dan adam amma kuma ta zamto kamar magana ne wanda take ba daidai ba to amma a adalci shine shin za a yi mana hukunci da maganan wanda ya zalunci wasu dan yana tare da mu ko da shi ya ce shi malami ne kuma ko da malamin ne to nan shine ni kuma tambayin da nake so na yi wanda da yawa akwai garuruwa daban-daban wanda zan iya kwatanta makamancin wannan wanda zaka ga laifin wani ne wanda bai taka kara ya karya ba sai a ɗauko a hukunta sauran musulmi da shi har ta kai ga an yi zub da jini da makamantansu wanda nan yana daga cikin abubuwan da muke kira ga manyan fastoti musamman irin su pastor Mande, su duba irin nan abubuwa su yi kira ga mabiya addinin Kirista akwai abubuwan da da dama zaka ga bai kai ya taka kara karya ba wani ma ba ma musulmi bane kawai wani ma kawai wani ne kawai ya abu makamancin haka sai zama fushi ya sa an hau kan uwa da wabi kamar yadda kullum muna kira ga musulmi wajen su kiyaye shiga alfarman wanda ba shi da laifi Allah ya taimake mu na sarki ban san ko da akwai tambaya ba kafin na sama gangan da zan je kai eh mhm. bismillah bismillah to maganar nake so na yi ne, a shi addinin musulunci addini na zaman lafiya kuma addinin musulunci addini ne wanda yake martaba addinin kowane addini duk da cewa saɓaninmu da kowane addini yana da yawa bayi da yawa tsakaninmu da kiristanci saɓaninmu da ke tsakaninmu da kiristanci saɓani ne 'yan kaɗan wanda wannan saɓanin kuma da yawa mu musulmi muna ganin kamar ba wai addinin kiristancin ba ne yake da wannan saɓanin wasu ne suka shigar da shi wannan zai iya yiwuwa a wajen mu haka ne a wajen kirista ba haka ba ne saka kiristoci su fahimci wani abu ɗaya mu a musulunci musulunci kullum kokarinsa shine ya zai ya bada kariya wa kiristanci kullum kokarin addinin musulunci yanda musulunci yayi kokarin da kariya wa kiristanci bai ma ba wa kansa kariya ba domin a fahimtar addinin musulunci matukar ya zamo aka ce addinin kiristanci ba addinin Allah bane kaman an tsinka channel ɗin musulunci ne kaman can ne ne musulunci ya taho Adam Ibrahim, Nuh, Isa, Musa zuwa kan manzan Allah. Eh, Idan aka tsinke cen, da an tsinke cen na musulunci, aka tsinke cen aka ce annabi Isa ba annabin Allah ba ne, to musulunci gani zai yi kamar shi aka soka. Wannan yasa a addinin musulunci sai ya zamto akwai wasu irin turaku da aka yi na bada da kariya wa annabawa ga baki ɗaya da ba da kariya wa Allah ga baki ɗaya kariyan da aka ba wa Allah ne shi Allah shine abun bauta shi kaɗai macancancin da ya kamata a bauta masa wanda kuma bai da abokin tarayya sannan kuma dukkanin manzanni daga kan annabi Muhammad sallam annabi Isa Musa dukkaninsu alaihi musallam dukkaninsu kowa mai gaskiya ne kowa mai amana ne kowa adali ne duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikinsu a cikin wayannan annabawan a musulunci hukuncinsa kisa ne duk wanda ya taɓa su ba ana maganan ba zan Allah ba ne duk annabawa ɗin nan idan ka bi littattafan musulunci gabaki ɗaya za ka gani ba fa wai akan annabi ba ne cewa a'a abin da ya sa sauran annabawan ba a taɓa su ne amma idan musulmi a yau ya soki annabi isa ya soki annabi isa karara a ka'idan musulunci hukuncinsa hukuncin kisa ne domin sunansa zindiki ya bar musulunci sunansa zindiki ayoyi daban-daban tun daga cikin a suratu bakara da wasu surori Allah ya yi imana ishara irin su amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Allah ya nuna ba a bambanta tsakanin annabtan manzan Allah da annabtan annabi Nuhu da annabtan annabi Hudu da annabtan annabi Isa dukkaninsu annabawa ne sai dai kuma martaba kuma daban amma annabta kowannensu mukaminsu annabi ne ayoyi daban-daban wanda Qur'ani cika yake da wannan idan nace zan yi ta kawa za mu yawaita ne imani ba zai cika ba sai ka yadda annabi isa annabin Allah ne to yadda muke kallon matsalar da take faruwa shine babban matsalar da take faruwa kamar yadda wasu daga cikin fasoci sun yi kokari wanda bayanin su ya mana daɗi shine da yawa akwai wa'inda su sun amsa sunan cewa su kirista ne amma sai su zo su yi abin da laifi ne kamar yadda kai yanzu da kanka ce a kiristanci ba a yadda ba kwata-kwata totally a taɓa mutuncin wani ko da ba ma annabi ba ne ko kowaye ne to amma sai ka ga mutum ya tashi ya soki addinin musulunci ta hanyar ya kama sunan manzo Allah ya faɗi magana marar daɗi sai kuma wasu daga cikin 'yan uwa wayanda suna nan ko ka gansu malamai ne mana a ah, fastoti ne sai kaga suna goya wa wannan al'amarin baya a maimakon su nuna mana cewa wannan al'amarin da aka yi bayi cikin kiristanci ba su yadda da shi ba ba su goyi bayansa ba to ni ko ina da yaƙinin cewa mutukan suka ɗauki wannan mataki ta yadda suka tabbatar wa 'yan uwa kiristoti akan cewa kiristanci bai koyar da zagin manzan Allah ba idan dai bai koyar da zagin ɗan sholi ba bai koyar da zagin wanda yake ɓarawo haka kawai ba wanda har ya kai ga cewa ga wanda sun zo suna nufin su kashe annabi isa a bible ya tabbata annabi isa ya hana a ɗauki mataki akan su to na menene zai sa haka kawai a tukari kaman manzan Allah sallama a soke shi wannan yana da kyau a nan ina ga a fasoti su suke da wannan hukunci da ya kamata su nuna ma 'yan uwanmu kirista cewa bai kamata kamar yadda mu musulmi an rasa har yau har yau ko a wasa in ban sani ba sai dai ko gobe a fara yi ko a wasa ba a taba tuhuman wani musulmi akan cewa ya zagi annabi isa ba oh. ba a taba samu ba sai dai kamar magana da sarki zaki yi na cewa a cross da iya samu musulmi ya zagi cross to a fahimta ta wannan sunan shi ba zagi ba kamar yadda a kirista za a iya samun kirista da oh. iya cewa annabi isa dan Allah ne zai iya ce annabi isa Allah ne zai iya ce sai tuna maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam zai iya ce mata matar Allah ne ko kuma ko wani abu makamancin wannan wal iyaz billahi mu a addinin mu na musulunci wannan abu ba mu yadda da shi ba amma a tsarin musulunci da zan ji pastor yanzu ya faɗa ko na ji wani kirista ya faɗa wannan ba zai zamto abin aibi a gare shi ba a gona ba matakin da aka ba ni dama na ɗauka a kansa ko na cutar da shi da magana ban ma isa in ce masa komai ba saboda me yasa wannan dama na santa cewa ita ce addinin sa haka yake a littafin sa kuma ni bai hana ni nawa addinin ba oh. eh. Wannan aguna ba suka ba ne. Wannan aguna ba suka ba ne. Hmm. Tusaka akwai abin akwai abin da idan yana nan a cikin addinin to mu ba mu ɗaukan shi a matsayin suka amma yau wanda ya zagi manzan Allah a cikin ya ce shi kirista ne zai iya nuna mana cewa a littafin kiristanci yanda aka ce ka zagi annabi annabi ko gunki ne abin bautan wani akwai wajen da aka ce ka zage shi ka ci mutuncin shi ko na makamancin wannan oh. to a takaice abin da zan kare da shi shine A ayin Qur'ani sun tabbatar mana da cewa Yahudawa sun fi kowa ƙin musulmi kuma su ‘yan uwanmu kiristoci sun sani kuma suna sauraron haka. Yahudawa sun fi kowa ƙin musulmi kuma sun fi kowa nuna wa musulmi rashin adalci a duniya. Amma kuma Kur'anin nan ƙarare nuna mana cewa babu wasu wanda suke son mu har ransu fiye da kirista Kur'ani ne nuna mana wannan hmm. ya nuna mana cewa masoyi musulmi ne kirista sun fi son mu fiye da kowa hmm. shi yasa lokacin da manzan Allah addinin ma kafin ta girma manzan Allah ya tura sahabbai su yi hijira suka bar garin Makka ya tura su suka je wajen Najashi a lokacin da shi kirista ne kuma ya ba su masauki yi musu tambayoyi suka gaggaya masa da kansa ya ce lallai wannan tsari ne na annabta duk da a lokacin bai karɓa annabtan manzon Allah ba amma ya ba su masauki musulunci ya kai ga farkon musulunci suratun rum suran da aka saukar akan alif lam mim rum wanda ita kanta suranta sunan rum ne rum din nan yana ga anan ne paparoma yake zaune ya yeah, rum ya oh. to rum din nan tana da sura fasukutun guda qur'ani don girmama addinin kiristanci kuma wannan suran nan Allah yana magana ne dalili a Rum a lokacin suna ɗauke da tuta na kiristanci na duniya sai ya zamto sun haɗu sun yi yaƙi da wa'inda su ba su yarda da addini ba wannan abin yasa ake ta dariya wa musulmi ga wa'inda kuke ce su ma suna kan addini yan uwanku ne masoyanku ne amma sai ga shi nan su wa'innan da suke yin hakan yau an ci su a yaƙi akan an yi galaba akan rumawa wanda suke rike da addinin kirista hmm. musulmi suka shiga cikin damuwa kowa dai zo ya shiga cikin tashin hankali akan cewa an yi galaba akan masu addini wannan dalili Allah ya saukar da sura su kutum alif lam mim ghulibatir rum Allah ya yi rantsuwa da wa'innan haruffa yace an yi nasara a yaƙi akan ƴan uwanku kirista rumawa fi adnal ardi a wani waje mai nisa kun shiga damu akan wannan Allah ya ce to wahum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillahi yasru man yasha anan sai Allah ya ce to ina muku albishir da harshen manzon Allah tunda an yi nasara a kansu an yaƙe su ake muku murna ake ake jin ake kuke jin haushi dan an yaƙe su to a ƙanƙantan shekaru daga ɗaya zuwa goma zuwa bakwai ku sanar wa wa'innan mushrikai wanda su basu da addini cewa rumawa da su samu nasara mai ƙarfi da su yi nasara kuma da nasaran Allah Allah zai taimake su su za su yi nasara akan abokan gabansu kuma Allah ya ce to ku sani a ranan duk mumini zai murna ka duba ƙur'ani ya nuna cewa mana nasaran Kirista a ƙur'ani. Allah ya nuna mana cewa muminai dole sun yi farin ciki da ranar da Kirista suka yi nasara. So ashe idan muka duba matsalar da aka samu dole ta hanya biyu ne. Na farko muna gani hanyoyi da muke ganin matsaloli da suke shiga cikinmu shine na farko siyasa ya shiga cikin wannan al'amari. Siyasa ya shiga cikin wannan al'amari? Oh. Ta Ok, uh, shek yana da minti uh, biyu zuwa uku da za mu ƙara wa shai, uh, mu kuma koma back to pastor mu ji uh, network problem wurin shai. Eh. Jama'a ku kuri, uh, shai na da network problem, uh, zai dawo. Eh. Yanzu abinda za mu zo kan pastor Ok, jama'a masu saurare na kan wannan layi ku ya kuri. Muna tare da uh, Reverend Reverend uh, Dr. Uh, Monday. Muna tare da Reverend Dr. Monday a nan tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fara barewa Reverend Dr. Monday babban pastor ne a ƙasar Najeriya wanda shi ma yake cikin masu faɗa a ji. ba kaduna ba ina batun najeriya kakaf gaba daya ba karamin pastor muke tare da shi a nan ba babban pastor ne da alhamdulillahi da muke so a send a message across cewa batun zaman lafiya alhamdulillahi pastor bai yi bayas ba pastor ya ka karanto muna duk abin ya kamata 'yan uwan shi pastors su ji su yi hankali da shi mun gode ma Allah da pastor ya muna haka sannan kuma gama Nasir shi ma ya zo ya kawo nashi zance amma a takaice abin da za mu koma da abin magana zuwa ga pastor a yanzu muna jiran ah, Sheikh ya dawo ah, yanzu pastor ya kawo maganganu sa kuma mun gane cewa wasu matsalan wasu pastors ne kamar kan da malam nasir ya magana akan wasu malamai su ma suna cikin oh. matsalolin da ake samu wasu pastors oh. suna cikin matsalolin da ake samu yanzu a takaice oh. abin da muke son mu ta yaya za a samu zaman lafiyan ta Ta yaya za a guje wa'annan ababa saboda kana ganin youth da yawa ba yi makaranta ba youth da yawa ba yi karatu ba jama'a alhamdulillah muna tare da malam ya dawo kamar yanzu magana zuwa gaba saboda yanayin lokaci. Oh. Pastor, oh. ka kawo oh. zantattukanka masu kyau, alhamdulillahi mun ji zantattukanka masu kyau. Haka Maulana Shekman Nasa Shekadu Musa Tafa Balewa ya kawo zantuttuka masu kyau da wanda kowa ya kamata ya yi fako ya rula, bi mana zai gane. Kuma nasa ya nuna mana, Kur'ani ma ya nuna mana eh, Christians ba abokan gabanmu mu bane. Kur'ani ya nuna mana Christians masoyanmu ne ma. To amma pastors, eh, pastor da wannan magana da ka faɗa kuma ka fara bugo mana point masu kyau. Shin za ka ɗauki minti goma, ma Nasir kuma zai ɗauki shi ma ɗauki minti goma daga baya? Muna so mu sani a wurinka. Ta yaya za a samu zaman lafiya? Ta yaya za su domin akwai youth da yawa yanzu ba yi makaranta ba, ba yi karatu ba. ko me aka gaya mai eh oh. daidai ne ko me aka gaya mai daidai ne zai yi aiki da shi shin kana oh. gani ta ya za mu samu oh. zaman lafiya soyayya shigo tsakanin mu na gode ah, na kuma ka kan shed ce mai na gode domin na koya ababai da yawa a kai masha Allah <laughs> ah, eh, ah, gaskiya kamar da fara bayani da zu mm. a matsayinmu na kristoci matsalar mu ɗaya ne yawancin yara sun kama bishara ba karatu ko kuma an yi karatun ba a zauna an natsu an gane da karatun ba kamar an fita an fara karatun hmm. gaskiya shine kamar yadda na faɗa haka addinin kristanci tilas na addinin kristanci musamman babba duka duka shine love duk wani abin da ka kawo addinin kristanci zai zauna a kankan love da kuma love ne kauna kuma kaunan ma ya ce ka kaunace kanka kaunace abokinka abokin zamarka kamar yadda kake kaunace kanka abin da addinin kristanci ya koya mana kenan love your neighbor as you love yourself to ka gani addinin kristanci addini na kauna kuma kamar da na yi magana da zana ce wasu malamai yawanci masu yin wannan abin farko cire yawanci masu yin wannan abin yawancin su ba su samu training ba ne kaga kowanne ministry a Christian faith a Christian faith muna da muna da mora kamar kashi uku ka fahimce ko a Christian faith mora kamar kashi uku muna da Pentecostal muna da Orthodox sannan muna da muna da da da da da da wanda muke kira ko kuma white now kowane ministry suna da suna da suna da doctrine ɗinsu kuma dole ya ga mai na iya eh, komai da ikon kaina ba sai abin da na yi dan na yi kuskure yanzu wani ke gini kuma za a bani wuro saboda mu an ba duk abin da za ka yi an maka training kuma ana tunanin ko rugunan da za ka sa a jikinka akwai fa'ida Eh? Akwai da za ka yi akwai ka'ida, ko abincin da za ka ci akwai ka'ida. Akwai yadda an koya mana a matsayin fasoci ba za ka ci ma abinci a kan kakkiyawa kana tafiya. Akwai yadda aka koya mana ka zan kowane faso yana da training. Dan kai faso training ya kamata ka san ka'idodin yadda kake magana. Kai san yadda kai magana haka za ka karama mutane da hankali. In kai magana haka za ka lidin mutane a stress. kuma ana tunanin cewa ya kamata duk lokacin da ka bude bakin ka za ka yi magana duk inda kake da kan me za ka yi da shi ko wa'azi za ka yi sai ka duba wani mutane da kake suka musu wa'azi daidai ne suke bukata a lokacin sai ka kawo irin bisharar da ya zama daidai da abin da suke bukata to ka san matsalar da muke da shi kenan yanzu a kristanci yawanci ba san da wa'annan abubuwa ba amma abin da za a yi a samu zaman lafiya one mu gane cewa Allah yana da iko ya raba mu da ya gan dama in Allah ya gan dama sai ake musulmi a wata kasa ya ajiye kristoci a wata kasa mu yi hakuri da junan mu na farko kenan na biyu shine hakkin da Allah ya ganda sai ya raba kasuwar musulmai daban da kasuwar kristoci daban to amma Allah cikin ikon shi ya gan ya kamata ya hada mu tare kuma wani abu da littafin da sarki ya faɗa mana littafi ya ce Allah yana kaunar duniya har ya ba da ɗansa haifafen shi kare duk wanda ya ba da gaske gare shi kar ya lalace amma ya samu rai a abada to shirin Allah game da mutum shine mutum ya samu rai na abada kuma kai baka isa ka yanke ran da Allah ya ba mutum ba now idan ka koma cikin littafin chronicles ce if my people who are called by my name humble themselves and pray turn away from their wickedness kaga rayuwar mugunta rayuwar cuta rayuwar ah, rayuwar rayuwar banza shi su kama na wannan bala'i mun mutane sun cuya baya sun ba Allah baya suna rayuwa yadda sun ganda ba dole mu samu bala'i saboda haka idan mun koma gurin Allah mun san gaskiya ba yadda zaka ce zaka cuce dan uwarka saboda yana addinin shi saboda haka dole mu ya da junar mu mu kaunaci junar mu mu san cewa Allah da yara mutane yana da dalili kuma a cikin soyin mu a coci da masallata wa'azin da za mu yi mu yi wa'azin addini mu yi wa'azin abin da muka samu kamar da na ji malam dazu ah, shek dazu ya faɗa ka gani ko wannan abin yan siyasa ne sun shiga tsakanin mu idan ka duba lokacin zafufukan nan za ka yi duk cewa yan siyasa ne sun hada mu yanzu idan ka duba abin da ake a Najeriya kristoci suna ci a zaɓen krista musulmai suna ci a zaɓen musulmi to ni abin yana daura min kai abin yana kawo rashin rashin ganewa kristoci sun ce dole kristan za ku zaɓa musulmai sun ce dole musulmi za ku zaɓa to a ni da na zauna na duba candidate dan zaben nan musulmai guda biyu wanda suke a popular party musulmai guda biyu krista a guda ɗaya wanda suke ganin kamar su ne suke suka fi suna a Najeriya. Kuma tarihin Najeriya mun samu kristoci wanda sai aiki da kyau wanda kowa ya ji a Najeriya. Mun samu musulmai wanda sai aiki da kyau a Najeriya wanda kowa ya jaji daɗi. Kuma a matsayina na farko shawara na shine mu bar kowa ya bi ra'ayin shi ya bi zuciyar shi mu hakuri mun ga lokacin da ake campaign na 2015 ah, mutane an nace an ke Buhari dole Buhari dole to an shiga <laughs> aka an shiga wahala yanzu hankalin kowa ya tashi duk wannan ma bai ishe mu ba har yanzu muna kan yin yan siyasa muna hada siyasa da addini to idan an hada siyasa da addini gaskiya za a samu matsala dole mu cire mu cire mu addini da siyasa wanda Allah ya gan dama ya bamu inda duka kristoci da musulmai za mu koma mu hada kawunan mu mu ce mu addu'a Allah ya fitar mana da wanda zai gyara mana kafa ko musulmi ko kista to kaga an samu nasara a wannan bangaren mu daina tallata ma mutane mu kanna dukan mutane muna sa musu abu a zuciyarsu kaga ni a matsayina na farko ina da fastoci a kasa a karkashin na kamar da rubu. Wasu kuma ina fastocin na rigiya na haɗa su gaba su da rana muna haduwa muna addu'o'i saboda zaben nan muna kuma addu'o'i ba ba zaben addini a namu gurtunan da nake ga maka yanzu ba mu zaben musulmi ko krista in fact last two weeks mun je gidan wani musulmi mun yi mai addu'a mun roki Allah saboda shi ya ci zabe kaga duka wayannan abubuwa wannan saboda mun san qualification mun san potential da ke cikin shi mu ba 'yan siyasa ne. mu masu san a yi gyara ne mu masu san a yi abu daidai ne saboda haka mu idan kirista ya zo gurin mu za mu samu a sai san shi su kirista ne suna ne wasu suna ne kawai Kirista. sai ka zar kan shi ba ba na kiristanci ba ne saboda haka ba za mu ce dan mutum yana zuwa church dan mutum yana haduwa tare da mu sai mu kawai ai kirista ne saboda haka dole mu zabe shi ba to kuma abu na biyu da ya kamata mu yi shine idan mun da magana dan annabi mu yi bincike mu yi bincike kar ka mutum ɗaya kawai ya tashi ya gaya mana wani abu kawai sai dukkan mu an samu ci an cuce ɗan uwanmu an cuce musulmi an cuce krista to idan ka kamar da na ji wasu malamai suna magana ko kuma wasu fasoci suna magana idan ka zo sabon tasha nan a kaduna ka zo sabon tasha don kristoci ne su ka ga wani musulmi ka buge shi ka kashe to ka tura cewa kai ma kana da ɗan uwa a cikin wada idan kuma a cikin tudun wada wani shi ma ya kuka ya kashe yaya za ka yi saboda haka muna da muna da dalilin mu zauna lafiya muna da dalilin mu ya da junar mu domin Allah da kanshi ya ba mu kumurni mu mu ya furta junar mu mu junar mu akwai ayoyi masu yawa wanda za su karfafa ban gaskiyar mu sa mu san cewa muna bukatar juna muna bukatar juna muna bukatar juna sai mu ya da junar mu wallahi ba mu gada haka a gurin iyayen mu ba mun taji mun samu iyayenmu suna zaman tare ana zaman hakuri da juna idan kuma ka fita ka wasu kasashe wallahi zaka gan ana zaman lafiya ba ka sanin waye musulmi ba ka sanin waye kirista eh, sarki zaki na je program a wani state a Najeriya kogi da na ji program ɗin nan na je na ga mutane da an cika coci da an cika coci na yi wa'azi na yi addu'a wallahi sarki zaki abin da ya ban mamaki da aka gama sai mutane suna zuwa wurin na ne in na tambayi wanda sai ce mushi musulmi in na tambayi wanda sai ce musulmi ah, a musulmi kuma a cikin coci ya aka yi ina ta tambaya ina ta tambaya ina ta tambaya to to to to shock you wanda suka zo program kan nan ah, almost 20% din su ko kuma zan ce percent muslim ce eh? sun zo sun zauna sun ji wa'azi sun ji addu'a mun yi addu'a tare an gama sun zo suka tambaye ni da na tuna haka na ga su suke sai na dawo gida na tambayi kai na to me yasa na mun aka na Kaduna ya babbata haka abin idan da za ka yi za a yi rayuwa kamar yadda Yarbawa da wasu musulmai suna yi wallahi za mu zauna lafiya sannan mutanen mu kuma a tabbatar maka kan mutane kamar ni sarki zaki bare maka misali da ni wallahi wallahi in ka zo inda nake in ka ce da ake cewa sunana a masallaci za ka ɗauka kone musulmi ne a matsayin fasto ana kiran sunana a masallaci ana min addu'a a Kaduna kenan saboda a nan Kaduna in ka zo sabon data masallacin nan da ke gabar gabar gabar charity ka zo gurin ka ce why fasto monday duka musulman gurin nan za ka ji a sura ma ka zauna na kira sallah wani lokaci za ka ji suna kiran sunana suna min addu'a ni ba musulmi bane ni kirista ne amma abin da yasa suke yau saboda ni ma ina kwanta da musulmi muna kan junan mu muna abubuwa tare wallahi ba kai saka cutar musulmi a wurin da nake ba ba kai saka taka musulmi a inda nake ba saboda addini yadda an koyar ni ba a nuna mun a cike su ba ba a nuna mun ita ita hakkin su ba saboda haka kaga idan dukkan mu mun gane da wayannan abubuwa mun dawo cikin hankali mu mun rungume junan mu wallahi wallahi sarki zaki za mu zauna lafiya mutan da muke amfani da shi musulmi ne ya yanzu motar da nake hawa yanzu musulmi ne ya dauki kyauta ya bani saboda wani lokaci zai kira ne cin fasu kai addu'a kan abu kaza fasu kai a akan abu kaza yana jin daɗi ya zo ya kira ni ya bani kyautar motar da nake hawa musulmi ne ba fista bane ya bani sarki zaki saboda haka ka gani shi dan muna haka wallahi za a zauna lafiya za mu ji daɗi za mu yi rayuwa mai kyau to amma idan muka ci gaba da tada juna ana taka wannan ana taka mun fashe siyasa sun yi su shige mu wallahi sarki zaki matsalar addini da muke da shi a Kaduna ko kuma a Najeriya wallahi wallahi ba matsalar addini bane yan siyasa ne sun siya wasu malamai sun siya wasu fasoci eh fasoci da kake ganin suke ta hoka suke ta hoka wallahi siyasa ne sarki zaki yan siyasa ne suka sai wasu musulmi suka sai wasu krista ba ba ba ba maka ba aya ko yadda za ka yi amfani da shi a cikin bible ka taka dan uwanka musulmi babu ko ɗaya. Sai dai a juya shi a canza turancin a canza turancin a canza magana a gyara shi a faɗa abin da ake so a faɗa amma abin da akwai abin da muke kira context idan wanda yake wa'azin ai ba a kara ba a fasarar aya a Suriya a Bible pastor mun gode sosai. Ah, na ji daɗin maganan ka har minti goma ka ma gaskiya ya wuce. <laughs> All right, to pastor bari mu ji ko Malam Nasir, Sheikh Man Nasir, ah, jama'a muna godiya. Pastor Reverend ah, Dr. Monday kenan. eh, Reverend Dr. Monday kenan babban pastor a kasar Najeriya wanda yake cikin masu faɗa aji a cikin pastor ce. To, tabbas gaskiya na ji daɗin maganar pastor minti goma sa ya wuce yanzu zamu ji zance a baki shakma nasu shaka adu musa shin ta yaya zamu zamu samu zaman lafiya tsakanin musulmi da krista to bismillah ya maula na'am ah, alhamdulillah ah, jawabin pasto ya yi maganganu da yawa wanda suna da wato ma'ana da manufa sosai hmm. wanda abubuwan da yawa wasu wanda zai faɗa zan iya ce wasu ya ƙara yin sharhi akan jawabi na wasu kuma abin da zan faɗa ne ya riga ya ni faɗi mm. to abubuwan da yake akwai kamar yadda na fara faɗi tun farko shine yadda muka fuskanci matsalolin hanyoyi ne kusan guda uku kwarara na farko shine 'yan siyasa wanda suna da rawan gani sosai wajen haifar da fitina a tsakanin wato al'umma musamman musulmi da kirista. Ban san na buga misali, domin idan na buga misali za ta iya cewa a ce wane nake nufi ko wane wane ko kaza kaza. Amma kuma duk yadda ka ji an ce an yi wani hayaniya na yaƙi ko an yi crisis ko an yi kaza. To idan ka bibiya asali ba maganan wai an hana Kirista addini bane ko an hana Musulmi addini. da yawa yakan taso ne daga ɗayan siyasa da yawansu ta yanda wani a cikin wanda suke da ra'ayin siyasa ya duba ko ya ga bai da majority ko kuma ɗabi'unsa ba mai kyau ba ne ga wani a cikin musulmi ya fi shi kyakkyawan ɗabi'a ko ga wani a cikin kirista ya fi shi kyakkyawan ɗabi'a to ya zai yi ya canza tunanin mutane ya yi amfani da wannan credit ɗin sai ya shiga rigan addini sai ya oh. zo ya cuna ma wannan rigan addini ya ce to ai wani bai addinin ku to sai amfani da tunanin ku ta wannan wajen shi kaga anan oh. kun manta da duk rashin sa da mummunan ayyukansa da mummunan ɗabi'ansa ya haɗa ku oh. idan kuma aka yi asalin bibiya in musulmi ne ba lallai ma yana yin sallah ba in kuma kiristan ne aka yi asalin bibiya in kiristan ne ba lallai ma yana zuwa cocin ba sai in dan dalilin siyasan ne za a ganshi. shi sannan daga nan ne kuma sai ga ya amfani da wannan damar hmm. tunda na farko dama akwai malamai gurbatattu akwai fastoti gurbatattu wanda su ɗin kansu wayannan za a ce corrupted ne su ya kamata oh. tuntuna a ce trash ne su sun takura wa al'umma saboda me yasa ba su bin wani abu sai san zuciyarsu da menene su za su samu to sai amfani da duk wanda ya ga yana da zaƙi ta irin wannan wajen to sai ya jefa mai maiko to yanzu yanzun nan zaka gani magana ta canza daga an fara nan nan sai ka ji an fara uwa ka ubanka shikenan sai a zo a kona wa'innan sai a kashe wannan shikenan an lalata abu daga nan wannan shine babban matsala na farko oh. duba da wajaje daban-daban idan dan buga misali zan yi buga misali yanzu kamar ni garin da na fito na fito garin ta faɓa balewa duk da ni haifaffen dan bauchi ne ni haifaffen bauchi ne to amma oh. kuma tushe na ta fawa balewa ne amma akwai lokacin da kabila ɗaya ne amma da ɗaya ya duba cewa bai da cancanta da mutunci irin na ɗayan sai ya shigar da addini cikin rikici kuma dukansu kabilansu ɗaya oh. yarensu ɗaya gari ɗaya amma sai ya yi lissafi duk kowa ya fiye ban ɗaya daga cikinsu sai ya shigar da rikicin addini shikenan sai aka murɗa da wannan rikicin siyasan ma zaɓen ma ba a yi ba ba za a ma yi zaɓen ba da an zo sai a tada kone-kone yuu shikenan wanda suka fi ƙarfin makamai suka fi wannan sai a ce to shikenan a haƙura a basu kar a yi rikici shikenan aka za ta shi to amma wannan shine harbi na farko shine na farko rikicin siyasa na farko da yawa su kuma siyasa abin da yasa suke yi shine idan har ba da cancanta ya za mu yi mu kawar da tunaninku domin da yawan 'yan siyasa mu wallahi kaso ɗari idan da a ce dukkan muna zaman lafiya kwata-kwata ma ba mu bari a manna ma fostan mutum ɗaya a cikin ba. Eh? Domin da sosai eh. za mu duba mu ga wani irin rayuwa yake da makwabtansa. ya ƴan wansa suke me ya a sa? mu al'umma me ya mana to ba zai bar ku ma ku kalli wannan ba saboda kuna rikicin yanzu ko ma yaya ne ku kuna san shi ko yaya ne sai da an canza tunaninku da wannan ake amfani abu na farko kenan abu na biyu laifin hukuma ne abin da zai kawo mana zaman lafiya duk yanda aka yi da kokari wajen koma ya ne hukuma ba su ɗaukan mataki akan wanda ya zamto ya yi abin da ba daidai ba mm. wanda ya abin da ba daidai ba hukuma ba su ɗaukar mataki a kansa mm. za a iya a zo a kunna rikici a gari a kashe mutane an san wa'inda suka yi abin amma idan an zo sai a ce a ba da haƙuri a sake dawa a zauna kuma gobe wa'innan ɗin za su sake kunna rikicin kuma a sake faruwa akwai lokacin da rikici irin wannan yake faruwa an yi kame sosai sosai an kama wannan an kama wannan an kama wannan wasu an kama su da bindigogi wasu motocinsu an kama su da bindigogi an yi bidiyonsu, su su suka zo suna watsa bindigogi suna ba matasa ana yaƙi amma ƙarshe lamarin menene ya bi ruwa ba wanda zai ɗauki mataki to idan har wani zai ɗauko motan shi ya ciko da bindigogi ya zo ya sa a harbe ni ni kuma sai ni ma na samu dama irin nasa ka san abin da zai hana ni sai dai in nima hukaci ne amma da a ce za a yi wannan hukuncin mutum ko kwari da baka ya ɗauka kai ko ko wannan ne ya ja ya yi harbi danko na roba hukuma za ta tsaya ta mai hukunci yadda ya kamata to gaba ba dai samu mai goya mai baya ba ko da ubansa ne ko da babansa ne mm. balle yan miya ta yi zaƙi. to wannan abu na biyu mafi girma wanda za a yi a samu zaman lafiya duk abin da ake faɗi labari ne matukar hukuma ba za ta na yin hukunci ma wa'inda suka suka yi mummunan aiki ba yanzu buga maka misali shine a nan hanyar jos janar na soja a najeriya janar wanda ya kura mukami a aikin kaki ya kure janar na soja an tare shi an kashe shi an hurga shi cikin ruwa kuma an zo an san da suka yi wannan abin ka san ƙarshe biyan su kuɗi aka yi eh ƙarshe biyan su aka yi ba ana magana biyan su ma aka yi wai ana ba su haƙuri sai kar gobe su sake ma wani shi kuma da aka kashe shi an kashe banza ba labari ba labari ba magana ko yanzu irin abin da yake faruwa kamar rikicin da aka ci Abuja wani ya zo dan a ya goyo wata daga cikin inyamurai ne ina ji kaga kabila ne ma ba maganan addini bane kabila ne ma ibo ya goyo ta sai sai suka yi accident sai ta faɗi ita ta mutu moto ya zo ta kanta ce su kuma ibo da suke wajen suka ce ai da gangan yayi ya kashe ta saka su ba su yadda ba sun kashe shi shi kuma yaya ya karshe dai shi ma wasu suka taso suka ce ba mu yadda ba a kashe shi ne dan kaza shikenan sai aka kuma mai da abin ya zama rikicin addini mutum da ya zo zai wuce akan hanya za a sari motan shi za a kashe shi za a yi kaza za a yi kaza hukuma ta da dama ta san wa'inda suke wajen ta san shi wannan wanda ya zo yi wannan abin ta da ikon ta ɗauke mu kowa da kowa ta ɗauki hukunci wane ne mai laifi ga abin da yake da shi amma hukumar Najeriya babban matsalar da ta samu shine rarrashin mutane idan mutum ya yi laifi sai a ce to ai wannan abin tsoro ne mu lallaba shi an taɓa ɗaukan wani mukami a Najeriya aka ce na kai shugaban zaman lafiya ne shugaban zaman lafiyan nan fa aka bayar fa ba fa an bashi bane don gwamnati ta daina da zaman lafiya a'a sai don gwamnati ta san cewa ita a iya fahimtar gwamnati ta masa shine a wajenta shi dai ta da ta'addanci ne to bari a ɗauko shi a bashi mukamin shugaban zaman lafiya kaga wannan yake nuna maka cewa ashe a Najeriyance idan ka nuna kai tero ne in ka nuna kai cewa mara mutunci ne to da a yi zaman shan shayi da kai da shugabanni wannan dai yi ta samun sabbin yankan rake na 'yan ta'adda kowa idan ya gani to zai zama ɗan ta'adda domin me yasa ya ga wannan ya zama ɗan ta'adda ana ce masa hero hero da a yi zama da shi za a mutunta shi a gaishe shi to shi ma sai ya zama ɗan ta'addan domin a gaishe shi wannan shine matsala na biyu mafi muni mafi muni shine rashin ɗaukan doka a hannu yanzu in sanar da kai mu a tafaɓalewa tafaɓalewan nan zama da ake yi kamar yadda kake bayani before wannan shekarun da ka faɗa na rikici da ya faru mu kofan oh. gidanmu da yawa da yawa in kirista za su wuce kofan gidanmu sai sun cire takalmi saboda girmama mahaifinmu mm. sai sun cire oh. takalmi za su tsuguna su gaishe shi baba ina wuni ina kaza ina kaza mm, mm. da yawa in noma ma suka yi wasu za su kawo masa wani ma in yanka zai yi zai ce a yanka masa komai da ka sani na zamantakewa da mutuntawa da me zaka ga an kawo shi lokacin da aka baka yaƙi 1992 rikici ne wanda na wasu ne tsirararru wasu ne tsirararru wani abun ma na wasu ne ma wanda a gari kansu ma ba 'yan gari ba ne amma ƙarshe rikici oh. da aka yi ya zamto ba ɗauki mataki ba bayan an yi 1992 aka sake zuwa aka yi zaman sulhu aka nuna an sasanta sai da aka ƙara yin 93 aka ƙara yin 94 ba ɗaukan mataki aka zo aka sake yi 2001 aka zo aka sake yi 2011 saboda me yasa ba a ɗaukan mataki kuma duk wannan abin da za a yi ga an samu ga evidences ga wane ga wane ga wane amma saboda ba a ɗaukan mataki to lallai babban matsalar mu a Najeriya babban matsalar mu a Najeriya shi ne rashin ɗaukan mataki kuma wallahi wannan rashin ɗaukan matakin ya fi malamai haɗari ya fi 'yan siyasa haɗari duk da cewa 'yan siyasan su ne suke ƙin ɗaukan matakin domin me yasa idan an ga wani dan ta'adda sai a ce to mu aje wannan mu kula da shi in lokacin zaɓe ya zo mu jawo shi kusa da mu amfani da shi har ya kai ga ana shiga gidan prison ma a sako babban dan ta'adda dan da ya amfani to irin wayin abubuwan za ku yi mamaki za ga babban dan ta'adda a Najeriya sai ka ga babban gwamna ya kai masa bizitin wai za su tattauna da shi kuma ana dariya ana runguman juna ya kashe mutane ya kashe banza to wannan dalili shine babba abu na biyu mafi muni mafi haɗari. abu na uku oh. abu na uku shi ma wanda yake mafi muni kamar yadda muka faɗi cewa rashin ɗaukar mataki ya sa kowa ma na so ya zama ɗan ta'adda dai dai more to abu na uku ɗin nan da ya kawo shi ne rashin ɗabbaka addinan yanda suke a asalinsu kowa yana son zuciyarsa ne kowa yana son zuciyarsa ne daga misalin da zan yi wata rana ina yin tafsiri wani bawan Allah na zo na yi magana sai na yi magana game da yadda ake rayuwa tsakanin mace da namiji musamman matan aure wani mutumi sai zo same ni har gida ya yi ta rubuta takarda ba a karanta ba ashe su masu karanta min question in sun gani su ga kama akwai rashin ya suke karantawa yau ya same ni har gida ya ce malam dan Allah me na maka oh. me na maka malam na ce masa me ya faru kai kullum idan ka zo wa'azi sai kana yi da ni kullum ina zuwa amma kuma sai kana yi da ni na ce masa me nake da kai oh. ranan kai magana akan wanda matansa kaza ne kai magana akan kaza na ce masa subhanallah na ce wallahi ni ban san ka ba ma ka san ni bako ne zuwa ma nake in tafi oh. amma wai shi ganin sa ina da shi saboda me yasa kowa yanzu bayi daukan abin da yake na addinin sai abin da ya ga ya masa na ra'ayinsa wannan yasa zaka ga musulmi zai iya zuwa cikin masallaci ya da bom ya kashe musulmai to nan da Allah me zaka ce zaka ce musulunci ne koya masa tsakani da Allah hmm. an kama kiristoci da yawa an kama su ba a waje ɗaya ba wanda an je an ta da bom da sufa na musulmi kuma aka bincike su kiristoci ne idan ka cira addini kar ka ce na faɗa ko don in criticizing musulunci ko na criticizing din kiristanci to tira addinin nawa aka kama wanda suka shirya suka yi suka yi suka yi suka yi suka yi kidnapping din iyayensu nawa ne nawa ne nawa ne rituals wanda suka yi ma iyayensu nawa ne wanda aka kama su sun ba da uwarsu kwanan nan na karanta wanda ya ɗauki yarsa ya ba da ita a je a tsafe ta wannan ka ce kiristanci ne karantar da shi no ba kristanci san zuciyarmu san zuciyarmu ya yi yawa shine kowa yana kokari ya ga bi zuciyarsa ce yanzu ko maganan muslim and christian da ake cewa siyasa siyasa siyasa ita kanta in ka kula sai ka ga kuma wani wanda da ka ga mutum a shekara ɗaya da ya gabata yana daga ciwon da suka fi kowa zaƙewa dole he kirista za a zaɓa ko kuma wanda suka fi kowa zaƙewa dole he musulmi za a zaɓa kuma sai ka gani recent a yau ya fi kuma kowa zaƙewa kan dole he musulmi za a zaɓa ko kuma ga yana cewa dole he kirista za a zaɓa a matsayin shi musulmi ne ashe wancan lokacin da yake wa'azin dole sai an zaɓi kirista wasu abu ne suka shiga na son zuciyarsa yau ma da zai wa'azi dole an zaɓi musulmi wani abu ne ya shiga zuciyarsa ba wai addinin ba ne bane ya masa da wannan to wannan abu na uku wanda nake kallon su su ne mafiya muhimmanci masu taka rawa na farko rashin ɗaukan mataki idan an kashe mutum to wanda suka yi ta'addanci 'yan ta'addan a Najeriya mu yanzu mun gane gwamnati lallaban 'yan ta'adda take yi da a zo a taimake ka a mutunta ka a gina maka gida a maka kaza a maka kaza nan ne fa ake yakin boko haramun lokacin da 'yan Nijar suka tashi da 'yan boko haramun a yanzu a lokacin da 'yan Nijar suka tashi faffasa mai suke su kashe sojoji amma babban abin da aka yi da su shine aka ware ministry guda a ƙasa sarki zaki aka musu ministry hmm. wanda ana ba su kuɗi saboda me yasa suna da makamai suna kashe sojoji sannan a nan in buku haramun wanda ya yi kisa ya kisa ya kisa ya kisa an kai shi gidan prison wai ya fito ce ya tuba idan aka ce ya tuban nan sai a ɗauke shi a kai shi ƙasan waje a koya masa sana'a in ya dawo sai a bashi jari shi kuma ya kashe sojoji da suka ba da rayuwansu suka ce sun bayar da 'ya'yansu an kashe su suna nan marayu 'ya'yan sojojin nan kwata-kwata ba a labarin gidansu ba a labarin 'ya'yansu ka gaya min yaya da a idan mutum ya san hanyar da zai je shiga wannan ta'addancin ba zai je shiga ta'addancin ba a maimakon ya shiga soja a kashe shi iyalansa a banza oh. ka gaya min wayannan suna daga cikin abubuwa mafi haɗari a Najeriya rashin ɗaukan doka ma duk wanda ya yi abin da ba daidai ba. Na ƙarshe wanda zan yi magana a kai bayan maganar rashin ɗaukan doka, 'yan siyasa son zuciya da ake bi, to gaskiya na ƙarshe abin da ya tsanani shi ne jahilci da talauci. Duk wannan wa'azin da mutum zai yi ta yin kawai za ka yi wa'azinka ne. Amma matukan ba mu kawo da jahilci da talauci a cikin al'umma ba, to wallahi wani sabon bala'i ne duk wanda ka ɗauko shi za ka duba in ma jahili ne ko kuma talaka talauci da jahilci su suka fi haɗarin irin na abubuwa mutumin da ya saka gidansa ya yi gini safe content ga abinci a ciki ga 'ya'yansa suna yawa a gabansa ga AC na shan sanyi oh. yaushe ne zai je ɗauki bam ya sa a jikinsa zai tashi da shi Yaushe ne zai ɗauki makami ya je ya buɗe masu wuta, ta zo a yi escape shi a kama shi. To da yawa wannan abubuwa ne wanda suna nan masu haɗari wanda mu muna kira musamman kuma ga 'yan uwanmu Kirista babban kuma abu na ƙarshe shine tsokana. Tsokana. Yana da kyau gaskiya Tun da akwai abubuwan da mun da ku mun yadda da shi. Shine kowa da mu da ku kowa ya yadda cewa addininsa yake kai to yana da kyau a yi ƙoƙari duk wani wanda zai zamo da wani abu wanda wani abin alama ne na tsokana ba wai addini ba ne domin ba yanda za a yi in addininsa ne a ce tsokana ya yi misali yanzu in ga mutum ya zo da gunki ba zan ce ya tsokane ni ba ko da addini ba daidai ba ne amma shi ma addininsa ne amma kuma tsallake layi in shigo misali in zagi bible ko in shigo in zagi alkur'ani yanda ka ga wani mutum ya yi bidiyo ya ɗau qur'ani yana share bayan gida da shi ban tunanin bible ya karantar da wannan ko mutum ya ɗauki bidiyo ya yi abu yana nuna yana zagin annabi shi haka yana nuna ya birge. to babban matsalar shi ne lokacin da mutum ya zo ya yi tsokana ya yi mummunan aiki to mu kuma mu tashi mu ce wannan dan uwanmu ne za mu ba shi kariya za mu kare shi ko ta halin kaka Mm. kariyar nan da za mu yi kuwa yana nuna ma dukkanin mabiyan mu su ma yi irin wannan abin za mu kare su to wannan shi ma matsala ce wacce tana daga cikin abin da take saka fitinan kullun yi ta gaba domin wannan ya yi mummunan aiki mun tashi mun nuna muna goyon bayansa muna tare da shi to gobe ma wani ma zai sake yi Allah ya kiyaye Allah ya taimake mu Allah ya haɗa kanmu gabaki ɗaya ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya na'am To jama'a kun san dare yayi za mu bude layi kaɗan amma kamin mu bude layi za mu so pastor ya ɗauki minti biyu haka kuma shek ma nasu ɗauki minti biyu biyu kawai. Pastor da muna son ka ɗauki minti biyu ba krista ba mm, wani sako za ka aika wa musulmai wani sako kai za ka aika wa musulmi minti biyu kawai. To a farko zan ce na gode kamar da gaya maka ni mai bin addinin musulunci ne a layi sosai. ina jin wa'azuka ina jin duk abu da ke na musulunci ina kashe data sosai don irin wannan program ah, gaskiyar shi ne kamar da shek ya riga ya gama bayani ah, in ka a kowane bangare na su ni na yi magana neutral ne ban so in dauka wasu examples wanda sana giya san wuce ba to amma yanzu ina son ka gani a wannan siyasan nan in ka duba za a ga bidiyo suna yawo online Mm. wasu musulmai fasoci suna nan suna kama dangano na banza wanda bai kasan wanda shiga cikin hankalin shi ba zai yi su ba duk abin da za mu faɗa mu yi magana cikin adalci mu yi magana cikin gaskiya sannan mu yi magana wanda ba zai kawo rauni da zuciyar wani ba mm. idan mun yi haka wallahi za mu zauna lafiya kuma ina rokan malamai yawancin malamai na musulunci dan Allah su lura da kala su ina da ina da clicks da yawa da na ta tara su wanda inda ce za a zauna a ji su ka ce a wannan malami ne kuwa to akwai malamai kuma da suna wa'azi wallahi wallahi ni akwai malaman da zan ce ma sun kusa su bata da ni saboda wa'azinsu da jin daɗin yadda rayuwarsu su mm. wallahi idan da za mu ci gaba da hakan to ai wa'azi mai kyau ai wa'azi mai kyau kasancewa duk lokacin da ka tsaya a cikin jama'a kana magana akwai waɗanda ba musulmi bane suna jin kuma suna jinka kuma abin da ka faɗa yana da ikon ya canza su ko kuma ya mai da su su koma wani rayuwa saboda haka idan da zamu gyara bakunan mu mu gyara harsunan mu mu yi wa'azi daidai abin da ke cikin Qur'ani sannan mu yi wa'azi daidai yadda Allah ya ce a yi shi to wallahi abin da ake nema shine ana neman mutane su kare su karu cikin musulunci mu musulmai suna addu'a mutane su karu a cikin musulunci haka ma kristanci suna addu'a mutane su karu a cikin kristanci saboda haka inda za mu ba da sakon yadda yake sannan kuma mu yi rayuwa bisa ga abin da mun ci a yi to wallahi ba za a samu matsala ba kar mu yi wa'azi daban rayuwar mu kuma ya zama daban to idan da za mu yi abin daidai wallahi za mu samu cin gaba a Najeriya sai sa dama na gaya ma sarki zaki na ce kai ɗan Najeriya is unique state ɗan Najeriya is unique a musulunci da kristanci addini a cikin in ka ɗan Najeriya zai addini sanan kai yakan hada da fanatism in ka ɗan Najeriya zai kirki zai kan yi da kyau saboda haka Allah zai ba mu hakuri mu zauna da junar mu mu bi ka'idodin addini Allah kuma ya ce amin amin amin Ok to uh, ya maulana ya hakuri kama da ɗauki minti biyu me za ka aika wa krista minti biyu kawai wani sako za aika wa krista to abu na karshe da zan faɗa ni wanda zan aika ga yan uwanmu krista abokan zaman mu na shi shine sani uh, su musulmi ba su da abokin gaba kuma su soyayya su ya fi kusa da kirista almi duk abin muna martaba annabi isa muna martaba sai suna maryam muna martaba hatta littafin su bible a tsarin musulunci idan har magana ya zo a bible haramun ne mutum ya kadaita in ba dai yayi karo ne da nassin alkur'ani karara ba kuma inda za a ce ko labari ne ka kaga baka gane labarin ba to tawakkufi ake yi ba za ka ce ka kareta ba sai dai ka ce to kai baka gane ba amma ba za ka fito karrar ka ce kayi a gensin din wannan abun ba domin littafi ne zai iya yiwa maganan nan da aka faɗi bayi daga cikin wani abin da musulunci yake ganin kamar an canza wannan abu saka to kamata yayi a takaice muna nema daga wajen yan uwan kirista shine ko yaya ne su yi mana wani kokari shine su kwatanta mana abin da muke musu na farko muna iya kokari mu ba da kariya wa addinin kuma muna iya kokari mu girmama annabinsu, mu girmama littafinsu, mu girmama mahaifiyar annabinsu annabi Isa alaihi salatu wanda mu ma wajen mu annabin mu ne annabi Isa alaihi salam afwan na yi tuba da nace annabin annabinsu, annabin su kuma mahaifin annabi Isa alaihi salam sannan abu na karshe da nake so in kira shine su sani jama'a ku akwai wanda abu na ƙarshe maganar da fasto ya yi, muna kira da yan uwa kirista su fahimta a kamar yadda tun a farko dama ni na faɗa ana iya samu za a iya samu musulmi wanda ko a ce malami ne ma kuma ga yayi maganganu wanda ba haka musulunci yake ba amma shi ne ra'ayinsa da ya faɗa amma ba haka tsarin musulunci yake ba saka idan mutum ɗaya ya wani abu na laifi to ko da ba a musulunci bane ko da a tsarin gidaje ne a gidanmu don an samu barawo Allah ya kiyaye to ba shi ke nutsuwa dukkan mutan gidan sauran gaba ɗaya su ma barayi bane to haka a musulunci in an samu mutum ɗaya wanda ya laifi dan ya ce shi musulmi ne mu bai zama abin kunya ba domin ana iya samun irinsa kuma a cikin kirista ko wanda ya fi shi cikin irin wannan mummunan aikin duk ana iya samu su haka to laifin mutum ɗaya bai kamata mu hukunta junanmu da shi baki ɗaya ba sannan ya kamata mu yi zaman ta nutsu baki ɗayan mu mu fahimci cewa fa bayan da za a yi zaman lafiya ya zo mana ci gaba ba zai taɓa zuwa mana ba matukar da mu ɗauki cewa kawai gaba za mu yi ta yi da junan nakinmu kashe junanmu wulakantar da junanmu gaba da junanmu zage-zage cin mutunci wannan ba shi da abin da dai ba shi ne zai samun mana mafita ba mafita yana cikin cewa dukkaninmu mu ƙaunaci junanmu mu so junanmu abin da ke so in ciki da shi na ƙarshe sarki zaki shine ne Allah lokacin da ya zo garin Madina da Yahudawa ya zauna ba ma Kirista ba Yahudawa amma sai da annabi ya zo musu da sharuɗa guda bakwai wayannan sharuɗan kuma dukkanin sharuɗa ne wayanda za ka yi mamakin irinsu da kyansu da ma'anansu daga cikin sharaɗin da annabi sallama ya yi da su na farko annabi ya ce ku ku kasance abokan alkawari ne tsakanina da ku za mu yi alkawari da ku na farko babu wani wanda zan bari ya yaƙe ku ni ma za ku kare min mutunci na babu wanda zai zamto ya yaƙe ni ma'ana tsakaninmu mu da ku ko da wani ne musulmi a gefe zai zo daga waje ya ce zai yaƙe ku in dai ba a haƙƙi ba ne na musulunci ko wani abu aka taɓa na musulunci haka kawai muna zaman lafiya to za mu haɗu da mu da ku mu yaƙe shi domin ya yi abin da bai kamata ba manzo Allah kansa ya faɗi wannan magana don har annabi yana cewa wannan alƙawari da muka yi da ku duk wanda ya kashe zimmi wanda ba musulmi ba ko da mushriki ne ba ma kirista ba wanda aka yi arnan amana an yi amana da shi sai wani kowai ya zaga ya je ya cuce shi ya kashe shi manzo Allah ce ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba ƙanshin aljanna ba zai ji ba sai da me ya saba alkawari na zama da za a yi na zaman mutunci kuma ba ya yi abu ne da hukuncin musulunci ba to daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shine dukkaninmu idan har aka samu ba yahude ya zo garin mu na garin madina annabi ya ce za mu ɗauke shi za mu ciyar da shi za mu ba shi abinci har sai ya ci na kwana uku ya samu hankalinsa kafin nan ya zamo ya fita a hannunmu mu ma idan har namu Allah ya kiyaye ya bata ya biyo ta ku za ku ɗauki nauyi ku ciyar da shi na kwana uku domin ya zamto za ku ciyar da shi Ya yi alkawari da wa'innan sannan kuma addinin ku za mu kiyaye ku ku yi addinin ku lokacin da kuke cikin harkan addinin ku za mu ba ku kariya da sojojinmu da mene kuma lokacin da kuke addinin mu kuna cikin masu ba mu kariya da rayuwar mu sai dai wanda ya yi laifi ya zalunce mu ko ya wani abu to wannan kan ya halaka za a ɗauki mataki a kansa wanda ya yi wannan ya zama ya cuce mu ko ya zalunce mu ko wanda ya zalunce ku shi ma za mu ɗauki mataki a kansa matakin da ya dace manzo Allah sallama ya magana akan cewa lallai zai zamto nasaran ku wa inna bainahum nasr ala man haraba hadhihi sahifa duk wanda ya zo ya yaƙe ku za mu shiga da mu taya ku yaƙi haka wanda ya yaƙe mu za ku shiga za ku taya mu yaƙi ba wai mu ne abokan yaƙin junan mu ba a'a mu masu haɗuwa ne mu yaƙi abokin gaban mu domin me yasa dukkanin mu muna kan daidai akan abin da muke kai amma kuma ba lallai ne kuma wani ya zo kuma ya ce dukkanin mu zai tashe mu akan abin da muke kai dalilin haka a takaicen takaitawa sai ta kai ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki ya fita yaki akan wasu da aka taba su ya je zai yaki yan uwansa yan uwansa Qurayshawa ya shirya yakin zai musu yakin baba ta gani domin sun taba wasu wanda ba musulmai ba dan kawai sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama to she idan da mu duba wannan musulmai za su cika kan wannan alkawari ko muna kan wannan alkawari muna fatan cewa a samu wannan fahimtar a sake zama tsakanin fastoti da su malamai a duba menene matsalar mu a ƙasar nan baki ɗaya sannan kuma a yi kira ga dukkanin al'umma a tabbatar musu da cewa abin da suke kai na daidai a littafin su gashi nan wanda ba na daidai ba ma gashi nan Allah ya sa mu ga wannan zaman lafiya. Allah kuma ya kiyaye mana duka irin wannan fitinun wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola Amin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Am kola ya sunan ka daga ke kira? Sarki zaki sunan na Bashir. Masha Allah. Malam Bashir to kana tare da Sheikh Man Nasir Ado Musa da kuma pastor wa za ka yi wa tambaya cikin su? To sarki zaki wallahi farin ciki muke sosai musamman mu sarki zaki yau shirin da aka yi ya so samu na zuciya sosai sarki zaki. Masha Allah, masha Allah. wallahi mun ji daɗin wannan shirin sosai sarki zaki kuma muna godiya da dukkan su malaman dukkan su guda biyu muna masu fatan alheri sarki zaki kuma muna roƙon su dan Allah su jawo hankalin malamai duka ta kowane bangarori kamar fasto da yake Kaduna zan ba da misali da Kaduna ne saboda akwai faston da yake Kaduna oh. zaben da ya wuce na ƙarshen nan da aka yi daga shi sai wannan akwai wata jam'iyyar da ta da oh. wani dan takara aka hayi malamai aka biya su kuɗi suka yi wani mataimakin mataimakin gwamna kazafi oh. kuma malamai ne kuma wallahi sun san kazafi oh. suka yi mashi to shine muke so malaman nan su kira wa'innan malaman su yi masu nasiha su ji tsoron Allah a ce malami ya zo ya rika ma wani kazafi abin da ya san ba haka bane wannan duk shi ke haddasa rikici kuma muna roƙon malamai da Allah su samu a cikin addu'a su saboda yanayin da muke ciki a kasar mu da yankin mu muna masu fatan alheri kuma su yi mashi shugabanni adda wannan jinin da ake zubawa wa Allah zai tambaye su yana wuyan su kuma kamar yadda malam nasu gaskiya ne rashin hukunci wallahi shi ke damu mai yanzu sarki zaki aka kama ka kana da gaskiya a ba ni ba dai baka fito ba na amma in aka kama da gaskiya <laughs> saboda America lokaci zai fito wallahi da za ka zo Najeriya yi. <laughs> Allah shi ba za ka mara albarkacin ku wai wai wai <laughs> na gode na gode amin amin amin amin na gode <laughs> na gode amin amin amin amin na gode mun gode kai To, uh, next caller ku tsaya kan layi. Malam, malam iya an gawa da Allah mina addu'a domin wannan magana da domin ko su su yi magana <laughs> Allah na karba ne. To, ba za ka ba ni, ba za ka ba ni ba. Insha Allah ba ka ba, Allah ya kara karewa. Allah ya kara kiyayewa. Hasbun Allah gaba da baya. Sama da kasa Sama sama. Insha Allah. <laughs> To, assalamu alaikum. Barkatu kola. Kola, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Ake bar mu aje kamu ɗauko sabo kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola. Mm, kai kuma bari mu aje kamu ɗauko sabo. Jama'a kowa ya kira make sure uh, kayi radin kai magana kenan. Eh, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ta'ala wa barakatu. Ah, eh kola daga TikTok na miss call daga kai ka send me request back. Alright kola ya suna ka daga na kira? Na'am, sarki zaki suna na Nasir daga Najeriya area Abuja. To Malam Nasir kana tare da Maulana Sheikh Man Nasir Ado Musa da kuma uh, Pastor uh, Reverend Mandy akan wannan layi wa za ka yi wa tambaya cikin su to masha Allah alhamdulillah ni dai gaskiya ba ni da tambaya sai dai ina da tarin godiya da zan musu kuma irin wannan shirin sarki zaki tunda kai ne mu'assasi ubangiji Allah ya baka da alkhairi Allah ya maka sakara da aljanna mafi mafi shi aljanna hakan zai taimaka wajen wayar da kan jama'ar mu hakan zai kara mana sanyi da salama a cikin zuciyoyinmu hakan zai kara haɗa kan musulmi da kirista mu fahimci menene damuwar mu ya za mu magance damuwar mu ubangiji Allah saka da alkhairi muna jin daɗin irin waɗannan shirye-shiryen saboda suna ƙara wayan mana da kai suna ƙara mana fahimtar mu kuma muna addu'a da mu da su gaba ɗaya ubangiji Allah ya ƙara eh, Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya ubangiji Allah ya mana maganin dukkan matsalolin da suke damu mu saboda maganganun da suka kawo ga baki ɗayan su waɗannan haka yake saboda haka ya hmm. rage namu kuma sauran al'umma da mu da muke biya ku da waɗanda ma ba sa bibiya ubangiji Allah ƙara fahimtar da mu amin yawa muna godiya muna godiya Allah saka da alheri amin amin all right mun gode mun gode mun gode okay to uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola uh, kola na miss callin ka all right uh, ku yi hakuri eh course ne don Allah ku barin pick na ɗaya bayan ɗaya aha yanzu ma ku bari ma bin ya phrase ku bari muna pick ɗaya bayan ɗaya in course ne yawa haka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kola ya sunan ka daga ina yake kira na Ahmed Liman daga Najeriya Borno To, Malam Ahmed Liman kana tare da Shekman Nasir Shek Ado Musa Tafawa Balewa da kuma Pastor Reverend Mondi a kan wannan layi. Sarki zaki na ma barka da warhaka kuma ina ma fatan alkai. Allah ya sa kama da alkai da wannan abin da kai kuma ina gaishe da mai girma pastor shi ma Allah ya sa kama da alkai. Ina gaishe da babban malamin mu Shek Nasir Shek Ado Musa. Allah ya sa kama da alkai duka Allah ya kara muku lafiya. Masha Allah. suna mm-hmm. sai wani ɗan tsokaci da na so na yi shine eh, mu al'ummar mu yanzu musamman mu 'yan Najeriya muna bukatan zaman lafiya kuma wannan tsari sarki zaki da ka ko na haɗa malamai kowa ya zo ya faɗa abubuwan da yake gani wanda ya kamata a ce an tattauna a kai domin mafiya su samu matsala a zauna lafiya wannan ba karamin abin alkairi ba ne gare mu kuma abin da muke so su yan uwanmu shine su dinga mana adalci shine kamar yadda malam ya faɗa duk lokacin da wani musulmi ya aikata wani abu mara kyau mu kanmu mana Allah wadai amma sun tashi sai su mana jami'in jam'i gaba ɗaya mu haka muke wanda kuma akwai abubuwan da duk wani zai je yi kamar yadda malam ya faɗa a kowane bangare akwai gurɓatacce a ko ina akwai mai kyau a ko ina akwai mara kyau to shi ne da masu kona kuma na gode ina muku fata a kayan da ta su lafiya masha Allah mun gode mun gode mun gode mun gode okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola a duba networking ka ka gyara ka dawo bari mu ba yan tiktok su ma dama na ga su ma kiran su yayi yawa ku bar su ma yan tiktok su ma su samu su magana kola malam bello ko networking ka ba mu jin ba mu jin batun maganar ka okay tun da ka ka dawo mun ɗauki kola na TikTok sai ya badan aje ka ba. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok. Eh, uh, kola daga TikTok ya sunan ka daga na ke kira. Kola daga TikTok ya daga ina ke kira? Okay. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Bello. Walaikar zaki. Malam Bello kana tare da Shekman Man Nasa Sheikh Musa da kuma Reverend a akan wannan layi. Wa za ka yi wa tambaya cikin su? Gaba ɗaya su yana musu fada alkhairi kuma gaskiya ji daɗi wannan shirin da aka yi duka don abun gaskiya an jima ma ba yi abun da aka yi wannan shafin kamar yau ba wanda ya faranta mana. Oyo, na'am. na farko dai fatan alkhairi ne na biyu kuma faso ne nake so na tawana yi tawana tambaya ok oh. na fata yana ji na faso na jin ka bismillah ina jin ka ina tare da ke ok monday ina ma fata alkhairi na goji ya kokari ya ji mu duka hello wallahi alhamdulillah so muna muna so ne kamar yadda aka yi haka a shafin nan ana ana nuna al'umma yadda za a zauna lafiya mun fi so don allah ya je wajen ibada in za a yi bazi ma a fada yan uwa abin da aka gaya aka fada yan uwa nan na farko kenan na duk allah da ikon allah muna yi kuma za mu ci gaba da yi yawa zarki zaki na muna jin ka yawa na biyu kuma shine akan mutanen da aka yi wa yan mu kenan mu wanda ake mana wazi mu ji ta ko'ina shine a gaskiya wani abun da yake kawo rashin zaman lafiya da sauransu akwai rashin kishin ƙasa ma kuma a jiki Eh, wannan pastor ya yi da sai magana, Mal Nasir ya yi da sai magana, Mal Nasir ya nufin kamar kan da pastor wai talauci ne. Isa kana ganin aka rude ka da kaɗan. Eh, kaɗan ne sarki zaki. Eh. Eh talauci ba ba a ƙasashen Afirka nan ba ko ɗaya ne ƙasar da ba talauci a ciki amma akwai rashin. Ba Afirka ba ai ko tura akwai talauci. Ai ko tura akwai talauci. Amma talauci ne kuma da ya gamu da selfishness. Ai shi ma sai yake magana wai wanda ke kwance a cikin AC ga abinci hmm. gaban shi ga babban television ga ya ɗauki ya sa wa kan shi bomba ya ji cewa shi ko ya shiga bomba wani wuri <laughs> ba zai yi ba eh, gaskiya haka ne ka gane zargi eh wannan abun kuma ni abun da yake ban mamaki ba ya fi faruwa a arewacin najeriya ba ya faruwa a kudanci irin na kabilanci kaga wannan yana nuna shi waye ne wannan musulmi wannan ba musulmi ba a mu najeriya nake magana ba Eh gaskiya Malik Jaramar ya mini magana don Allah kuma mu doki kira da karshe saboda ya tuna mini kan mu doki haki cikin dare ne kuma pastor ya bar inda yake shiga har cikin gari ya drive domin yayi magana da mu. Ka ku damu insha Allah za mu sake zuwa da Oyo ba komai. Oyo. Eh amma duk da shi ba za mu tauye hakin sa ba. Shi yasa kola in magana na karshe mu doko na karshe mu kawo domin mu gaskiya ne. Na'am. Eh. abun da nake magana ba hello sarki zaki muna jin ka yawa na ce abun ya fi faruwa a nan arewacin mu a arewacin najeriya abun da yake abun da yasa yake faruwa kuma mu a arewacin najeriya wani lokaci wannan musulmi su amma yanzu kaga ni yanzu haka ina zaune a lagos kuma a lagos yanzu idan ka zo misali lagos ba za a nuna maka wai kai musulmi ko kai ba musulmi ba ne su suna nuna kawai nasu kawai kamar misali wannan bayarbe ne ko kuma wannan inyamuri ne kuma kana musulunci ba za su nuna ma kai kabila a musulmi ba kawai suna nuna kai dan uwansu ne in za a yi mitin tare za a yi in za a yi wani abu na siyasa tare ake haduwa a yi in wani nasu ya fito tare hada jama'a ku ya kuri tunda muka fara program din awa ya kuri tsaya ya kola sai ya kola tunda muka fara program din kola ya kuri tsaya kan lafiya sai sai tun muka fara program din awa biyu kenan minti uku surawa biyu na kira pastor direct na kira shashe credit din katin ya kare ko bari mu gani bari tira yara da kat ko mu gani eh yanzu kati ya sauka to haba awa biyu awa biyu ya yawa <laughs> dole kati zai kare ah, ba su ne so pastor ya kuri da azu kati na kare na kuma ah. eh, Eh. yanzu nan okay yanzu shikenan to ya kuri mu takaita saboda eh ni da kai na manta direct na kira mm eh to ah, mun gode maka sosai Allah saka da alkhairi mun gode mun gode don Allah kuma bari kira na karshen ga magana ya so su mana taliki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya sunan kirge na ki kira wannan Bashir Istanbul. Ok, Muhammad Bashir daga Istanbul. Ok, muna jin ga daga teki kenan. Alright, kana tare da Sheikh Mal Nasir shekaru Musa ta fara da kuma Pastor Monday akan wannan layi. Ok, muna dira ma ke sarkin zaki muna ma fatan alheri Allah yi ma albarka. Na gode. Mun gode muna ka. Allah sa Allah sa maki yanka ya zama zaki insha Allah ah jaki gaba daya Allah ya da zaki ma ya fi barka amin amin amin muna masu yi eh, addu'a da duka Allah kiyaye su insha Allah amin amin amin amin <laughs> Wallah gaskiya dai wallahi mun ji daɗi sosai mun ji daɗi sosai. Eh, yau wa da Wabir mun gode mun gode Allah sa. Kamar na shehu ya faɗi na ya kamata mu an hankulin da mu yi da su ɗan uwan mu kiristoci da da adalci da muke yi musu ya mm. fi su da suke yi muna ya kamata gaskiya su mazo da wannan abin ga abin da malam ya fadi na su yi muna adalci ko da wani bangare Masha Allah. Masha Allah. Ah, muna rukun su kuri saboda Allah da annabi. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. To, uh, ah, pa, okay, kira na ƙarshe kenan mun gode Malam Muhammad. Allah saka maka da alkhairi. Okay. Pastor, na ga uh, mutane biyu ke wurin callers, wai wurin kiraye-kirayen ku kamar kan da malam ya faɗa. Uh, ina gani shi mutane ka fi mai da hankali a kai, wai ku taima jama'a magana, su yi ma musulmai adalci cewa in abu ɗaya eh. ko kuma wani yayi abu ka ɗauki araba wa duk eh. musulmi gaba ɗaya cewa musulmi suka yi ya kamata naga ana eh. batun wannan adalci to pastor me za ka faɗi a kai mun baka minti kaɗan malam kuma minti kaɗan ah, ga na bar abin neutral because idan ka zo gurin kristoci kristoci su ma za su gaya maka su ma hmm. matsalar su musulmai ne okay yeah to abin da yasa na magana a neutral na mm. magana a neutral saboda mu tsauta ma juna ne ga baki daya saboda idan da zan ce yanzu zan gaya maka bangaren kristoci yadda su ma suke kuka mm. to kagan sai mu dagula magana to amma a yanzu magana magana mazaun lafiya magana kowa ya ma kowa adalci shi muke yi yanzu ah, da ikon Allah mu za mu yi ma kristoci magana mm. muna kuma malamai yi ma yan uwanmu musulmai magana saboda mu zauna lafiya mm. yanda malam ya kawo wasu example ina da example da yawa wanda mu a matsayin mu na kristoci muna jin an taka mu amma ina ganin kamar wannan fegen ba fege ba ne wanda za mu fara tattauna abubuwa eh amma amma pastor amma pastor kamin kamin mu eh. tashi ka kai wanga eh. magana yau mun zo ne domin mu eh. samu sasanci da za ka bude mun abinda wala Allah su ma eh. musulmi ma musulmai muke su ma krista da ya kamata malam kuma yayi eh, sawa a kai ka gani kaka rufe muna bude muna ah, eh. ka gani ka ah, gani idan ka zo Najeriya muna da kyaman junar mu musulmai da krista wallahi naturally akwai kyama mm. kuma wannan ainihin kyaman ya tashi daga wurin musulmai ne yan uwanmu gan yanzu yanzu idan ka shiga cikin musulmai sunanka arne ne Mm. Mu kuma bisa abin da muka gane da kalmar nan arne, arne wanda mai da addini ne, shine arne. Oh, wato point, wato point na ɗaya, Krista kuma ana sakanan ku inda an kira ku da arne, an ce arne. To idan idan ka shiga na musulmi yana da saurin kyamar Krista naturally. Okay. Krista kuma bari in ga ma gaskiya saboda Allah. Krista kuma za ka iya hudda da shi. duk da yake dai irin zaman da muke a Najeriya yanzu musulmi suna gefe biya krista suna gefe biya saboda ba mu yadda da juna mu ba ka gane ko yanzu idan ka zo Najeriya musamman wurare kamar Kaduna hmm. zaka ga anguwa idan kristoci ne a gurin duka zaka san kowa krista ne in ka je wani anguwa idan anguwa musulmai ne sai ga duka wani zaman yanzu krista da musulmi ba sa zama tare to amma yanzu da muna kokari idanu na budewa na ga baka misali a can da baya muna zama tare ne za ka ga wannan daki musulmai ne wannan kristi ne amma da rayuwar ne kai gurin da an kai yanzu muna shakkan juna kuma muna da kyamar juna to idan an gyara gurin nan wallahi in za a gaya ma gaskiya duk inda krista ya shiga yanzu misalin da za a bada ko masu wa'azi yanzu sai ka suna wa'azi suna arna arna kuma mm, suna tare da krista arni very good ka that word alone that word alone mm. is a bad word Thank wanda is affecting the Christians naturally. Thank you Now, number two, idan ka zauna, hmm. idan ka zauna, idan ka duba yadda rayuwan, mu Krista matan mu suna auren musulmi. Hmm. Ka fahimce ni ko? Mu <laughs> matan mu suna auren musulmi eh. wanda is very common among us. Ka gane ko? Eh. Kuma ba za ka samu matsala ba. Eh. To amma yanzu yaran kirista ma ba zai samu daman ma ya je yana son musulma ba. Oh, kana so abu da wuri kuma kenan ko. Abu da yawa ka gani ka gani idan idan addinin kristanci ana eh. baka misali ne wasu abubuwa wanda idan ka zauna ka ka dube su da idan basira. Za ka gane cewa da are naturally problem on their own. Ka fahimce ni. Ka zo gida na yanzu ka gan yariya ta ce kana so. Na dauka yariyan na baka. sai ni ma yaro na ya ya gani yani a gurin ka sai kace ba za ka bashi ba sai ya musallanta eh. <laughs> okay wannan ko yana da wannan ko yana cikin kaga yana da kyau da kake yi yana da kyau da kake faɗa a a yana da kyau kaga ga malam abinda yake da explanation ya explain maka abinda kuma kamata a sawatar da musulmi ga malam ya sawatar insha eh, Allah eh, eh muna jinka to ka gani idan idan ka shiga wa'annan bangarorin sannan kuma na biyu wallahi wallahi wallahi ina son kai da kanka sarki zaki ka zauna akwai malaman da ba zan kira su ba eh. ka gane ko ko eh. manyan manyan malamai ne a Najeriya idan da zan ce zan kira sunan sai ka ji wannan su kawai ka bude wa'azukan su ka ji wa'azukan su sai ka san kawai wannan tukuna kawai ake ba wa'azi mm. tashi hankali kawai ake ma mutane saboda ba na so a ce mun kira sunan malamai sai sa ba zan kira su ba amma akwai manyan manyan malamai a Najeriya in suka shiga suka shiga wa'azi ba za ka ji wa'azin kirki ba sai dai cokana kawai cokana cokana to amma duka wayannan dai ni abin da dama na so in tsaya a kai na so in tsaya a kai mu zauna lafiya mu yakuri da junar mu mm. kuma duk inda ka ji rigima a Najeriya duk inda ka ji rigima a Najeriya mm. za ka samu ko Kirista ne fara ko ko musulmai ne ya fara ka fahimce ne ko idan ka ji in an fara rigima yau yanzu a Najeriya kama a Kaduna idan an yi rigima a Kaduna idan ka ji rigima ya fara a cikin gari ne to kar ka jira ka ji wayi ya fara zaka san cewa musulmi ne ya fara hmm. in ka ji rigima a wani anguwa ne na krista to kar ka jira ka ji wayi ya fara krista ne ya fara hmm. kuma ainihin matsalar mu shine shine surutan banza wannan wannan media media da muke aiki a ciki sarki zai ya kawo mana matsala hmm. saboda yara biyu suna fada a cikin gari ya fada suke fa kawai dan dai musulmi ne daya krista ne sai wani ya dauka waya kawai ya kwashe sai ya tura a waya a layi ya tura a layi ya shiga wani anguwa anguwar kristoci ne kawai ba za su tambaya ba sai su fita kawai su tare hanyar su fara yankan mutane ta fahimce ni mm, ko kuma anguwar musulmi ko kuma anguwar musulmi wani yana dan tura wani abu sai na ba za a jira a tambaya ba sai a fara yankan mutane mm. ka fahimce ni ko so duka wayannan abubuwa kananan problems kananan problems ɗin kenan idan ka je ka fara binciken problem sai ka rasa ina aka fara me matsalar sai ka kasa samu me ya kawo wannan dalilin saboda idan ka zauna to sai saboda Allah in za ka yi za ka yi mana adalci yawancin problems da yake faruwa wallahi da lahi dalilai ba su sa ta yi rigima ba okay okay ka fahimce ni ko kuma support supporting ba wani ba wani krista ina tabbatar maka har ga Allah ba wani krista Oh, bari ka da sayan kati kuwa. <laughs> Ku ya <laughs> Jama'a ku ya kuri ku ya ah, Ina ina da maganganu da ni ma nake so na isar. amma eh, kuma eh, ba wani maganganu ba ne, ina so bayan ya gama ne kuma na ji daɗin wannan tambayan da ka masa na ji daɗi kuma maganganunsa yana kawo su akan right hanya ne mai kyau ina jin daɗin su very good ya bolana very good ya tun farko dama ya kamata a ce ya faɗi wayannan maganganun eh, <laughs> <laughs> Pastor, salamu alaikum. Ba wani ba wanda ya san addinin kristanci wanda zai ce wani kirista ne ta da rigima. Okay. Ka fahimce ni ko? Yeah. muna da yan iska muna da muna da waɗanda su su krista amma ba kristoci ba ne mm. suna na a wurin shaye-shayen su suna wurin eh, hokan su wasu kuma barayi ne ma mm. za su a yi rigima saboda sace kayan mutane ka gane kusan zaki na shiga na shiga gari wata rana sai na ji ana ana ku gudu ku gudu ku gudu ku gudu to ka gane ka gani zaki zaki ina da matsala a kafa da to ni ban iya gudun ba sai na nemi guri na ɗaya ina cikin a ingan me ake guduwa mutane suke ta guduwa ana ta guduwa ana ta guduwa a ƙarshe sai na gane kawai sai na ga wasu yara daga baya wanda suke bi wallahi kwashe ana zuba da kaya kawai suke kwashewa ah. sun zo sun wuce ina jiran gan mai mai ake guga wallahi ban ga abin da ake guga ba amma kuma labari kamin zo gida yali na an rige an gaya musu ai ana fada a cikin gari kafin shi ne ko to kuma ba gaskiya ba ne. saboda haka abin da nake so a gurin malaman Wannan za mu iya mu irin wa'azin da muke yi hmm. inda za mu ci gaba da kontrolin irin wa'azuzzukan da muke yi za a zauna lafiya sannan gan juna kamar yan uwa ka fahimce ni ko idan mun gan juna kamar yan uwa kana kallon musulmi a matsayin dan uwanka ni ma ina kallon ina kallon eh, eh, krista a matsayin dan eh, musulmi na kallo na a matsayin dan uwan shi wallahi za mu zauna lafiya to amma yanzu dan ana kokarin a zauna wani sai ya farke ga zuciya ba ta shi sarki zaki na'am oh ya bin ke gungun cewa yanzu yanzu da na saka kati sarki kar waya na ta ɗauke. eh to a pastor ya bari mu ji shi shi malam yi magana salamu alaikum pa eh aha eh. to a kamar malam ya samu matsala malam zai dawo eh malam ya dawo pastor Ah, malam ya ji kukanka eh. yanzu saboda kan wayansa shi ma ya yanke bari malam ya ba mu amsan ah, eh. maganganunka saboda kan wayansa <laughs> eh, ah, na ji daɗin jawabin da pastor yi yanzu kuma tambayin da sarki ya masa hmm. gaskiya wato wannan alkhairin zama ɗin kenan don na ji pastor yana cewa shi da ya so kawai ya yi ta maganan kawai a zauna lafiya a zauna lafiya ne kawai a tashi to sai na ga to in dai da haka in dai da haka muka zo gaskiya da ba natija ma'ana babu abin da aka zo bukata da ba a samu ba ai dama shi a ka'ida in ana so a samu fahimtar juna to kowa sai ya fitar da abin da ke ransa to sai ya zamto a lokacin fasto bai faɗi abin da ke ransa ba to kuma da aka samu dama fasto yanzu ya gaya mana abubuwan da ke ransa domin in har kawai aka yi ta cewa a zauna lafiya a zauna lafiya to wannan ɗaya yake da kiɗa da an tashi abin da za a yi ko ba zai yi ba saboda me yasa in baka warkar da cuta ba to ba za ka rufe ta ba yawware to abu na farko da nake so in fara ɗauko maganan ɗaya bayan ɗaya a takaice hmm. shine maganan da fasto ya na cewa babban su abin da suke gani duk abin da ke faruwa nan wallahi musulmai ne suke da laifi to abin da tun farko na so na ba da wa fasto shawara Na so da eh, eh, duk da haka. to ai mu a bangaren eh. mu kuma ni abin da ke son gaya masa mu a bangaren mu babu wanda ke ganin haka ba wanda zai ce duk abin da ke faruwa kirista ne ke da laifi mu babu wanda zai faɗa ka duk wanda ya faɗa kuma za mu kare tashi za mu ce masa ba adali bane mm. mu a bangaren mu musulmi ya buɗe baki ya ce duk abin da ke faruwa kirista ne kawai suke da laifi abubuwan da ke faruwa a Najeriya na rikici mu ka in ya faɗa haka dai in musulmi ya faɗa haka kaga dai mu yake so ya ba to za mu ce masa gaskiya kai ba adali ba ne. Domin abin da ya sa, ai ba kowane musulmi ba ne na Kuma na san fasto shi kansa ya sani har ransa ba kowane fasto ba ne na gari. Saka to faɗin haka ni gani nake kaman ko da musulmi ne ce duk abin da ke faruwa kiristani suke da laifi to ni gaskiya a guna in musulmi ma faɗa haka yayi kuskure. A fahimta ta kuma haka fahimtar musulunci in dai mutum ya faɗi wannan gaskiya ya yi kuskure. saka ina ga pastor ya sake duba wannan kalmar cewa duk abin da ya fa duk abu kaza ina ga kaman akwai kuskure a cikin sa okay to eh, muna ga ina ga ni ma ni ma ni ma bana tunanin bana tunanin na ce wai duk abin da ya faru a e eh, ka fada pastor sai dai sai dai ina ga ah. wannan da ya zama kuskuren harshe ne mm maybe domin abu na makamancinsa makamancinsa da ka kara faɗi oh. kace babu wani wanda zai karanta aƙida a dai karanta addinin kiristanci yadda ya kamata ka ce wallahi babu wanda zai karanta sannan kuma um, ya yi umarni ya ce maka ka je ka kashe wani ko ka je kai wani abu makamancin haka ko gaskiya har yanzu ka ji malam gaskiya har eh. yanzu ina sa maka duk wanda ya san addinin kiristanci da kyau ya kuma koyar hmm. da addinin kiristanci ba zai ki aje a kashe kowa ba in ka ji aka yawa to ka fahimci wani abu daya abin da nake so in karanta eh, eh, eh, in ba wa pastor shawari kai da kanka kace ce akwai kiristan da akan iya sayan su to maybe a cikin wanda ake sayan nan akwai wanda ya karanta din kuma ka fahimce ni ni fa anan na gaya maka na maka za iya samun malami wanda kuma malami ne ya san addini amma kuma sai a samu san zuciya me ake nufi da san zuciya ka sani ka take sani ni ku a fahimta ta za a iya samun kirista wanda ya karanta addinin kiristanci da kyau ya fahimce ta da kyau sannan kuma sai ya yi umarni a je a aikata abin amma ba laifin kiristanci ba ne laifin shi ne amma kuma kirista ne. mala ina son ina son ka bambanta wani abu biyu. Akwai eh. wanda ba kirista amma ba kiristoci ba ne. Shi ke mu wanda ka gan yana hansarin mu a gama mu suna tafiya a cikin garin tsarara. Kuma addinin kiristanci bai yi da haka ba. Eh. Eh. Oke kana kana nufin an ce wani na da sunan Krista amma ba Krista bane kaman kada za a samu ka ji an ce musulmi wanda zai ce shi musulmi ne ba musulmi bane. ne. Oh, okay, okay, ba ce ga Pastor Ibrahim ko ga Pastor Yakubu. Wayannan duka sunan musulmi ba ba ba musulmi bane. Sarki zaki. Eh. Don ka Krista ne, don uwa ka Krista ne bai nuna bai zama ke kai Krista bane. ka fahimce ni su ba bane ba idan ba ka bin a littafin mai sarki kai ba krista bane to ai to ka fahimce ni to ka fahimce ni eh. wannan bayanin al'umma kai kanka kai kanka kana bukatan ka yi bayani mai faɗi kana bukatan ka yi bayani mai faɗi sai abu ɗaya ne zaka faɗa ka kubuta ka ce ko karantarwan kiristanci na gaskiya bai koyar da kaza ba amma eh. kuma kalmar ka ce wanda ya karanta don ya gane ba zai yi haka ba to wannan kuma kuskure ne ana iya samun wanda ya karanta likitanci ya kware a sanin lafiya sannan kuma shi zai kisa kuma shi likitanci ya karanta wajen ceto al'umma amma kuma sai ya kisa haka ana iya samun wanda ya karanta addinin kiristanci ya santa sosai kuma sai ka ya yi umarni a tashin hankali ana iya samu kamar yadda za a iya samun wanda ya san addinin musulunci wanda yake nuna zaman lafiya kuma ka ga ya tada hankali ana iya samu abu na biyu wanda shine ka fara faɗi a farko shine daga rashin adalcin da ake yi muku shine ana kiran oke nam nam Reverend bari ya sauka mu gani ya kuri okay eh. na na na yadda na yadda kai ka san Allah kuma ka gan yanzu idan na shiga Bauchi ba zan ji ba zan ji tsoro cewa kai dan musulmi ne ba zan ji ba. Oyo. Awalan gaskiya ne. gaskiya ne na yadda kai mai tsoron Allah ne ka farke ni to na gode Allah ya sa haka eh. ya ce mene Wai akwai musulmin da ko sun ba shi gida da zaka ba zai kwana ba. Har Kirista ma ko wanda sun ba shi ba zai yadda ba yi. Gaskiya ne. In maka wani bayani in gaya ma wani abu albishirinka albishirinka Eh, a nan ga gidanmu na unguwanmu makwabcinmu makwabcinmu wanda ya zo ya kama haya fasto mm. ne bayan fasto ne iyalinsa da yaransa har gidanmu suke zuwa yana da church da yawa ni da molanka ya zo kaduna na je na gaishe shi yan labai eh, ah. da molanka ya zo kaduna kai eh. na je sai da na je na gashe shi saboda na san mai adalci da shi ɗan rubuce ya zo ya zo Kaduna Masha Allah, Masha Allah. Ka ɗauke ni mun je mun Allahu Akbar. Mun ji daɗi, mun ji daɗi da wannan. Allah ta kare kare. Na sawa kan batun rashin adalcin da ake muku bar mu jurin. To, to, na'am. Mm. A ƙarar shi nake cewa, maganan da yake cewa ana ce musu arna arne, arni arni arni hmm. ni ina ga tun zaman mu da shi pasto a nan idan zan yi magana akan krista kirista muke cewa eh. hmm. kuma duk wani malami da na sani idan zai yi magana in dai malami ne to bayi ce arne kuma yana nufin kirista zai ce mabiya addinin kirista ko mabiya annabi isa ko kirista amma idan ka ji an ce arne ba ana yi bane da ku ai matsalan da ake fuskanta shine idan an ce arne ana yi ne da wa'inda suka cewa Allah ba su ma tare da wani annabi to ku kuma da yawan ku in an yi maganan haka sai ku ɗauki wannan arnan sai ku ɗauka a kaman da ku ake yi shi yasa da yawa ko ayoyi ne suka yi magana akan arne wanda yake baya bin addini kwata-kwata sai ku ɗauki kamar ayat da ku take yi alhalin ku Qur'ani yana ce muku ahlul kitabi ya ahlul kitabi kaf Qur'ani duk yanda aka zo bayanin ku ahlul kitabi alqur'ani yake gaya muku sai ka wanke zuciya amma gaskiya bi sabilillahi akwai malaman da ba san wannan abu da kake fara ba mm, mm. to na gamsu da wannan na gamsu da kai Qur'ani Qur'ani ka duba suratu Ali Imran suratu Ali Imran eh ta gurin ba mu yake gaya ma wasu cewa ai wannan

masa irin na eh, to kuma gaskiya nan kuma na ikon Allah na eh. Pastor, kai magana biyu, bari ya ba mu amsar na ɗayan saboda lokaci. Eh, eh kalman arne, ka sani mm. abu na farko da ma shi Qur'ani, kamar suratu mm. Ali Imran. Eh. da ka ga duk inda Allah zai kira ku ahlul kitabi ke cewa ya kuma abota littafi ya kuma abota littafi ya kuma abota littafi wannan yana cewa shi musulunci dai ga sunan da yake baku yakan ba ku sunan ku kirista yakan ba ku sunan ma abota littafi kuma sannan yakan kira ku da nasara kamar yadda wannan mutanen annabi isa alaihi salam kamar yadda akwai shi a cikin suratul saffi Allah ya yi bayani din dai alladina kalu inna nasara misali da ka ji a surori daban-daban afwan ba na suratu safi ba misali suna nan daban-daban wanda man ansari Allah kalu nahnu ansarullah harkar dai da ka ji a surori daban-daban Allah dai kan baku suna ne ahlul kitabi idan ka ji an ce kafiri ko arni to ba ana nufin da mabiyin annabi Isa ne ba wannan ana magana ne ga wanda bai da annabi shi kuma ya kafircewa Allah shi ake magana da shi amma duk yanda zai zo a Qur'ani haka za a faɗa saka to musulunci yayi adalci ko da an samu wani musulmi wanda ba adali bane na farko kenan abu na biyu shine batun da kace ya kai ga cewa yanzu kowa yana kowa yana warewa ne kowa yana warewa misali ku kukan ware ku zo na unguwanku kafin in je ga wannan shine maganan da kai na aure na auriya akan cewa eh. rashin adalcin da ake yi muku shine za a auri yarku a kirista amma sannan ku ba za a ba ku auren ya musulma ba eh. ka fahimce ni yawwari to abu na farko abu na farko da zan faɗa nan shine na yi ma bayanin wasu abubuwa guda uku ɗazu A kan cewa abu ɗaya ne in ka ce rashin adalci shine ka ce za a tilasta ma ƴarku ta auri ɗayan musulmi Shi ne ba a yi adalci ba idan aka tilasta mata ta auri musulmi to kwata-kwata ba a muku adalci ba amma idan da yardan ku kuka ɗauki ƴarku kuka bayar kalmar adalci ai an gama muku adalci tun da an ɗauke ta kula da ita da a ciyar da ita abinci a mata kaza wannan an muku adalci Mm. amma idan aka ce musulunci ya tilasta duk musulmi in ya ga kirista yana son ta to dole ne sai an bashi to in kuka ce ba muku adalci ba ni ma zan ce gaskiya ba yi muku adalci ba mm. ina tunanin ka fahimce ni ina eh amma idan ka ce min an tilasta muku duk wanda musulmin da ya ce ya ga kirista yana son ta dole sai ya aure ta to wannan ba yi muku adalci ba amma fa da yardan ku kuke aurarwa akwai rashin adalci a ciki kuwa kamar in tambaye ka zaɓi ne kamar zaɓi aka baka shaguna ne guda biyu eh. wannan mai shagon yana sai da riga da wando sai ya ce shi zallar riga zai sayar eh. wannan mai shagon yana sai da riga da wando ya ce zai sayar maka duka kuma da ka zo sai ka je wajen wanda ke sai da rigan zalla ka sai rigan ka san zaɓinsa ya baka zaɓi Saka ko a gwamnatance ne baka da wani abin da za ka ce saboda sai ka sani ba tilasta ka aka yi ba da hankalinka da yardanka aka yi da hankalinka da yardanka aka yi kuma sannan ba an yi sa bane a matsayin tilas kuma kai ma ka gamsu da abin da za a yi ne na farko kenan abu na biyu na uku kai wanda zan tafi kenan na uku shine maganar da kai na maganar raba unguwanni da yadda ake yawan samar da fitintunu ya kamata rabaran Eh. akwai abin da za ana dubawa kamar kai malami ne ka san rayuwa ka san addini kuma ka san zamani a ko ina ana ce majority carry the board. ka kula da irin adalci da musulmi suke a su ka kwatanta shi da irin adalcin da in aka samu majoritin kirista suke a su zan iya gaya maka wani abu shine musulmanmu idan suka tashi suka je wajen da kirista ne majority a nan Najeriya tun da kan sana'a ba a barin su su yi sana'a mai daraja tun da kan muhalli ba a barin su su mallaki mahalli tun da kan wajen bauta ba a barin su su samu wajen bauta ya kasance inda zan iya kawo maka irin wayannan za ka yi mamakin su kaca-kaca zan iya kawo maka su ba a barin su masallaci ma dai ku kama haya amma ba za a mallaka muku ba ina da abokaina wayanda limamai ne a ƙasashen da kirista ne majority kai hakuri in karasa amma ni kuma zan iya gaya maka cewa gari kaman Kano gari kaman Kano duk rikicin da za a yi duk rikicin da zaka ka ji ana yi a Kaduna zai yi wuya ka ji an ce musulmai sun tara kan hanya kawai suna mai uwa da wabi amma zan iya kirga maka duk garin da na sani akwai layi guda wanda su kansu hukuma sun san wajen danja ne saboda me yasa da dan wani abu iris ya faru kawai sai kaga wasu daga cikin matasan kirista ko da a ce ba su san addini ba ne to da su zo su tara wannan hanyar su dinga kashe kowa kuma a cikin arewa a cikin da musulmai da yawa sun fi majority amma haka ba zai sa mu mu fusata mu ɗauki wannan matakin mu da suke kusa da mu ba haka ba zai sa mu fusata mu ɗauki wannan matakin kusa da mu ba yanzu ka duba garin Jos kasancewan Kirista su ne majority ya haifar wa musulman wajen tashin hankali amma kiristan da ke kano wanda ainihin ba, ba ma minority ba ne ba su da suna a wajen adadi tunda kusan musulmai ne kusan 95% amma ba su cutar da su sun ware musu wajensu sun ba su girman kasuwa kowa ya mallaki gida ya mallaki coci idan ka zo nan bauchi da ka gani cewa an ba wa kirista damansu da garuruwansu da komansu amma idan da zaka kirga a arewan a arewan duk yanda aka samu majority na kirista to zaka ga da yawa wannan wajen an fi cin an fi ba ta kashewa musulmi ta yanda abin ba daɗi to mu ba mu tuhuman ku mu ce wai kowa ne haka kamar abin da na fara ga maka ba ma ce kowane kirista ne kamar yadda ka ce duka abin kawai musulmi ne a'a akwai abin da zai iya yiwa ya zama kirista ne suke da gaskiya akwai abin da zai iya yiwa ya zama musulmi ne kuma suke da gaskiya amma da za mu yi amfani da irin wannan logic ɗin to da za ka kula yanda yanzu ka ji a nan ondo kawai fa hari aka kai a coci hari aka kai a coci amma har sun yi wuf sun je sun kai hari wa musulman da ke wajen ba don komai ba kawai saboda me yasa suna sun ji kawai ba su san ma wa kai musu hari ba kuma wasu daga cikinsu sun tabbatar da cewa wannan harin bai da alaka da wasu suna ganin abu ne wanda na 'yan gari ne suka yi saboda ga abubuwa dalilan da suka kawo amma kawai hari a kai amma ka san cewa ka san an kai hari a Kano an kashe mutum ɗari kusan uku a masallaci na juma'a na Kano amma ko ko tsawa ba a yi wa arne ɗaya kirista ɗaya ba balle wani arne ba a yi ma arne ba balle a yi wa kirista wanda bai da addini ba a masa tsawa ba balle a je a samu kirista a masa tsawa hasali ma kirista da su a zauna a gaisa da su a ba su labarin abin da ya faru amma ba a tuhumce su ba an yi haka a garin sokoto an tara moto guda an ƙona mutane bidiyoyin da suke yawo viral yawo Ga shi duk ana gani amma musulmai duka za su haƙura. kuma da ka ji duk wani malami mai adalci kai babu malami musulmi ɗaya da ya ce wai an kashe mana mutane a waje kaza ku zo ku kashe mutane a waje kaza babu in kuma ana samu in an samu kuma sannan ba a ma yi hakan ba saka ni ina da shawari a fasto abu ɗaya ne nake so in baka shawari kuma ka kula da wannan fahimtar tawa ni ma shine mu mai da abun mu buɗe idan mu gan shi da ido mai faɗi a kirista ana iya samun mai laifi haka a musulmi ana samun mai laifi saka mu yi kokari wajen kar mu ce kawai da mu tsarkake mutum ko ma wane ne in dai ya amsa shi kirista ne kamar yadda mu bara mu ce za mu tsarkake mutum in dai ya amsa shi musulmi bane saka duk wani musulmi in yayi ba daidai ba to mu tabbatar da abin da ba daidai bane in kuma hukuma za ta ɗaukar mataki a kansa ta ɗauka haka duk kiristan dai abin da ba daidai ba a matsayin ku na malamai da kuke da saƙon Allah a hannunku ku tabbatar wa al'umman ku cewa abin da wane ba daidai bane in na ɗaukar mataki na ɗauki mataki a kansa, domin laifin mutum ɗaya in in ba a ɗauki mataki ba sai ya ja ma wasu taurewan zuciya za ta kai lokacin da malamai in sun faɗa matasa ba za su ji su ba da ta kai lokacin da fastoti in sun faɗa matasa ba za su ji su ba saboda me yasa sun ga abin cewa babu adalci a ciki wajen isar da sakon Allah ni wannan shi shawari na amma maganganun da fasto kake duka maganganu ne wanda kowa ya sani cewa akwai waje wanda duk wanda ya sa da ce lallai akwai abin da ana iya yi a samu wajen da an zalunci Kirista wannan mu ba mu ja gaskiya ana iya samun wannan kuma za a iya samu da wajen musulmi amma idan da ka duba da idan basira waje majority duk yanda musulmai ne majority ba a ma rikici da yawa da ka gani ba a rikici to ah, da yawa da saboda lokaci kuma kan eh, katin ya kare ah, ba tashi da pastor ba eh, da za mu so pastor ka fara mana addu'a sai ya cika mana da addu'a ya so mu tashi insha Allah eh

mai girma mai girma mai adalci mai kowa mai komai Allah gagar misali Allah masanin kowa da ayyukan mutum bangidan Allah ga bayan ka mun gode saboda wannan daman da muka samu muka tattauna muna roƙar ka ya Allah duk inda muka faɗa ba daidai ba kai mana gafara duk inda muka faɗa kuma ya ubangijin Allah cikin alamun mutum ya Allah ka daidaita mu ka ba mu ilimi irin taka amin amin ana da ta jagoranta wannan fursa ya Allah ka sa mata albarka amin Allah wannan hidima ya Allah ka kara mashi da ne ka bashi duk abin da yake bukata na nasara na rayuwa Allahumma amin Allahumma amin gode maka saboda rayuwar shi shek ya Allah ka bidike shi ya Allah ka kara Allahumma amin amin gode ka kara Amin. duk abin da yake bukata amin domin kai ne amin amin amin to shek a cikin mana to Allah ka yafe mana kurakuranmu amin Allah ka sa mu dace wannan zama da aka yi sa Allah ka sanya albarka cikinsa Allah kuma ka juyo da hankulan 'yan Najeriya da dukkanin yadda musulmi suke da yadda kirista suke su fahimci cewa da rayuwa ake gabatar da addini Allah kuma ka ba mu kowa zaman lafiya halin da muke ciki na kidnapping da rashin zaman lafiya da rashin tsaro da fitina na siyasa duk Allah ka mana mafita Allah ka haɗa kan al'umman mu baki ɗaya Allah ka mana ci gaba mai ɗaurewa kuma wannan shafi mai albarka sarki zaki da tsayuwar da Ga shi ya kawo mana babban bako a ɗaya daga cikin manya-manyan wato jagorori na addinin Kirista na ƙasa wanda kuma ya yi maganganun da muna kyauta zaton Allah da dalilin wannan maganansa wasu rayukan da su tsira saboda kasancewar wasu wanda za su ji maganansa su fahimci yadda addini ya dosa da mu ma abin da muka zo da shi gwargwado Allah ya kawo mana hankulan matasanmu mu duka su fahimci cewa a zauna lafiya shi ya fi zama ɗan sarki albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma pastor Allah ya taimake shi Allah ya kara masa haske Allah subhanahu wataala ya ba shi iko na tafiya akan hanya madaidaici da mu baki ɗaya kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa wannan ƙasa mu ta zama ƙasa ce wacce take mai aminci dukkanin wanda yake da bukata Allah ya biya masa duk wanda yake damuwa Allah ya yi masa damuwansa Allah ya tashe mu karkashin wato dausayi na aljanna da dukkanin annabawan mu albarkan alkur'ani albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu rabbika rabbil alhamdulillah da fatiha masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode sosai mun gode ya maulana pastor mun gode mun gode sosai mun gode to jama'a in Allah yadda gobe karfe tara da rabi haka kuma muna tare da shi pastor nan da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna insha Allah akan wannan zamantakewa zaman lafiya tsakanin musulmi da krista in allah da gobe on the 12 uh, june 2022 muna tare da pastor monday da kuma shak malam moses fasa da suna program mai take zaman lafiya tsakanin musulmi da krista na kasa na najeriya in allah ya da. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh